To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi da zai ci gaba da karatunsa halkansa ta goma sha hudu ke ga shi ma da zai ci gaba akan yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da za mu ci gaba da malam Musa yanzu haka to jama'a ku bar mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya biyu mu sake dawowa insha Allah Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya silar rahama a tali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo,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 To, uh, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a masu sauraron kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi da za mu ci gaba da karatunsa halka ta goma sha hudu kenan wanda Malam ya ɗauko uh, akan 'yan shi'a. Karatun da 'yan shi'a uh, ake yi da su a nan Malam Musa ya nuna cewa wai akidar shi'a ita ce akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan shi'a suka ce sam wannan irin wayannan akidu ana samun shi a duk akidun gaba daya su ba sa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wanda imam ali ya haramta musu zagi ga kowane ne ma balle har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malam musa shi ma ya dage yake ya ce wai aikin su ne saboda wannan yana cikin akidansu dole shi ka yarda da haka kuma wanda ma zai ce maka baya zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam wai in ka hakuri ka kasa kunni ka ji shi da kyau to za ka ji wa'annan zagi a bakinsa ka tabbatar cewa yana zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam duk da sun zo a nan su rika alkur'ani suka yi rasuwa, to har mu ta goma sha hudu ke ga wanda malam musa yusuf asadu suna kun aikinsa yana yawo ne gari gari isar da sako bawa izala kariya a cikin wannan zamanin nan ya sa halka da na goma sha shida ke ga mun miss halka har biyu wanda malam musa ba kawai kawai ne bai yi ba amma yana hanya ne na isar da da'awarsa wanda ya saba fiye da shekara ashirin to za mu ci gaba a yau mu ji mai malam ya kawo mana a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shakka alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu Allah taimaki sarki zaki ya kuma karawa sarki zaki imani da kuma ko lafiya Allah ya saka wa shayi Allah ya saka wa shayi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على wa الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam kamar yadda kai magana na'am yau dai a muna ɗaya ne ga watan safar to wanda shi ne wata na biyu cikin watannin musulunci jira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya wato ashirin da takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin da biyu inda Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu za mu ci gaba halka kamar yadda ka faɗa ah, na samu kaina a cikin hali na tafiye-tafiye ah, na iya ƙoƙari na ah, halka ta ina ganin ranar lahadi da ya kamata mu yi wadda in baka manta ba ranar mun samu matsala ne na an kawo mu wannan shagon farmaki shi sa ba mu iya yi ba laraba kuma wannan ya zama ina da uzuri da ya hana ni wannan gaskiya ne so a sa'ad da suka ci da na samu kaina a cikin tafiye-tafiye kuma tafiya mai ɗan tsawo wanda ta ɗauke ni kusan kwana 20 ga wannan oh, jiha zuwa wannan jiha. Sa'a suka ci? Wallahi sa'a suka ci. Ai na maka da Allah da ina zaune a gida ne babu inda na je. a lokacin da karatun ya fara zafi kuna sai na roƙi kusan duk wanda ke karatu a shafin nan ce dan Allah a ban mana ranakun da ni da su in ne karatu yau in ya isa warware karatun gobe ni kuma yau in yi karatu gobe sai na warware karatu a ɗauki wata ɗaya na yin haka sarki so hmm. kuma bari in kammala abin da zan kammala in dawo in zauna kuma har yanzu kamar yadda nake faɗa A'a, matsala ɗaya ce kawai muka ɗauka ba mu zo kan matsaloli da yawa ba cikin matsalolin da muke ja in tsakanin mu da su sarki diya da ɗan shi'a a zai yi ƙoƙarin yi maka rifa-rifa da tadilisi da cewa ba sa zagin Ba ina ƙara maimaita masu saurare akwai abu biyu da ba za su iya ɓoye shi ba hmm. in kuma suka ce babu shi to eh. automatic ya da cewa babu wannan abin kamar shi an cinye ya abu na farko maganin khilafanci na'am ta lura na'am Maganin khilafanci ina ƙara maimaita babu wani ɗan shi'a mai aƙida wannan shi da muke magana a kan ta imamiyya isnai a shari'a da ya yadda da musuluncin abubakar da umar dalilin ko da yasa ba za su yadda da musuluncinsu ba khilafancin nan kamar da kaje mun karantu a gurinsu matsayinsa da martabarsa ba wai wanda ya kwata ba ni da ban yadda ba ma ka shayi anan anan fa akwai babban magana in ka ce ba su yadda da eh, na Bakar da umar wurin hilafanci ko dai a'a musuluncinsu ne ba su yadda da shi ba ai menene ya kawo abin da ya sa ba su yadda da musuluncinsu ba to muna saboda sun kwaci abin da ya fur abin da yake yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji oho na karanto a nan gurin cewa sun sanya shi ɗaya daga cikin usulin din guda biyar at-tauhidu al-adlu an-nubuwa al-mi'ar sannan al-imama yanzu mai matsayin imani da Allah wanda ya imani da ya kin imani da Allah mai matsayin shi wanda ya imani da Allah kafiri ne kafiri ne na'am to sai suka ɗauke ta suka sa ta a layin imani abu biyar kaman imani da Allah da annabawa da mala'iku da littattafai da manzanni da rana ta ƙarshe. To sun kuma sai suka ɗauki a tauhidu al'adlu, annabuwa, al'imama, sannan almi'a sai suka sanya ta cikin waɗannan rukunan guda biyar nasu. Okay. Ka lura? Na'am. So in ka lura maganganun Malam Tahir akwai tanakudi a ciki. Wani lokaci in ka bujiro mai da tambaya nagartar Abubakar da Umar sai ya maka ya yarda da nagartarsu amma sun yi kurakurai. Eh. Haka ne? Na'am haka ne. In kuma ka bujiro to a mutumin da ka ce ka yarda nagartar shi to ina kuma matsayin abin da kuke tuhuma sai na abakar cewa ya kwace wa ‘yar manzon Allah gado ya hana ta. Hmm. Dan kishiyoyi na guda biyu ba za su haɗu ba. Kishiyoyi ne guda biyu ba za su haɗu ba sarki. Ina kuma hukuncin kwacen khilafa ba wai magana ba ce ta cewa wai a'a ka ce ba ka yadda da khalifanci sai na abakar ba daban a'a matsayin khilafancin da kuma hukuncin wanda bai yadda da shi ba a addinin shi'a shine farko ma tukunna abin da muke magana so amma yanzu barin tafi kan wasu abubuwa cikin ababen da ya magana a darasin da ya gabata cikin ababen da ya magana na farko nazariya kallon da suke yi wa abubakar da umar da usman wanda za ka gani a cikin littafin su a'a to ai in ka lura ranar nan eh. na karanto mai wani abu na ce ina hukuncin wanda yake kallon annabi a matsayin ɗan sihiri matsafi ittifakan duk wanda ya kudurci wannan a zuciya shi wannan shine kallon da yake wa annabi kafiri sallallahu alaihi wasallam to akwai wannan ruwayar a littafin shi'a cewa wannan shine kallon da sai na abakar yake wa annabi ko babu na kawo sarki eh, malam akwai wannan ruwayar wallahi mun san haka wallahi malam Musa ga amsar ka kamar haka sarki eh, malam Musa ahalis sunna da suke ganin su Abubakar da Umar mutanen kirki sun rawaici hadisin kai harin kuma da zina karanta sun rawaita gashi nan sun rawaita saboda haka me kake cewa ne malam Musa <laughs> sai malam Musa ya tambaya wadda anan ne ya kawo gudan shubuha idan cewa kiran mu'awiya a sarki zaki wallahi malam ban sani ba ko ka gane abin da yake so ya tabbatar a nan eh na gane okay da yace ahli sunna da suke ganin sun ruwaita in baka manta ba Eh magana kai farmaki akan gidan na na Fatima Allah ya kare ta da yadda amin to nayi magana shi ya ce sunna da shi'a ya tabbata an kai wa gidan na na Fatima farmaki. To mu a gurin mu ahlus sunna kana ji sarki zaki muna ji sosai ba yadda za a yi duk ruwayar da ka gani a littafin mu da sunan cewa an kai wa gidan na Fatima farmaki na rantse da tsarkin mulkin tsarkin da ya sai da tsama babu gaishi babu malamin sunna kwaya ɗaya da ya ce wannan kissa ta tabbata an yi haka hmm. in ku kaga wani ya ce ya ta tabbata to ba janibinsa bane irin ilimin hadisi wanda komai yana iya kwasuwa da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba kawai ya zuba amma wanda yake sana'a su ce masu fannin babu wani malami kwaya ɗaya so yanzu idan yana ƙoƙarin tabbatarwa da duniya sarki zaki cewa lalle ya tabbata abubakar da umar sun kai wa gidan na na fatima farmaki sai na ali yana ciki Yala mutanen kirki ne za su yi wannan ko mutanen banza. Wala ba mutanen kirki za su yi haka ba. Shi ne ai, da kuma ita ce natijar da muke so mu isar wa da duniya shi ne nazariya kallon da shi ake wa abubakar da umar mutanen banza. Hmm. So yanzu watakila ba mamaki ya ce ai abubuwan da nake kawa a littattafansu ai ba su inganta ba sun ce a'a ai wannan ruwaya da na kawo cewa an kudirce ana kallon cewa sai na abakar sun ruwaito a littafin yana wa annabi kallon ɗan sihiri sai na ce a ina ne wannan ruwaya ta inganta na kawo kada ya ce min bata inganta ba na'am ta inganta hmm. to tunda ta inganta kaga magana ya ce bata inganta ba bata taso ba haka a nan gurin sarki na mai tambaya na ce ana samun ruwayoyi da ke nuna falalan tsine ma abubakar da umar a littattafansu akwai ruwayar da ta nuna falalan tsine wa sai da na alhassan ko alhussaini ko na na fatima a littattafan sunna bai ba da amsa ba hmm. idan ba a samu wannan a littattafan sunna ba ya aka yi aka samu wancan a littattafan shi'a to ya aka yi aka samu wannan hmm. wato bi mana su suka rubuta kenan su suka rubuta kuma aƙidar su ne wannan yasa sai kaga ɗan ƙaramin yaro an tayar da shi akan wannan aƙidar ta zagin Abubakar da Umar da Usman ina so masu saurare su gane kishiyoyi guda biyu ba za su haɗu ba in ma dai tuhumar da ake wa Abubakar da Umar da Usman cewa ba mutanen kirki ba ne wannan tuhumar ta tabbata su tabbata kuma ba mutanen kirki ba ko kuma tuhumar ta na ƙarya ce amma mutanen kirki wallahi hmm. sarki ba za su haɗu ba babu yadda za a yi da kirki da zaluntar yar gidan annabi da kaiwa gidan annabi farmaki su haɗu ba za su haɗu ba ko kana tare ne sarki a sosai sosai sosai na'am to ba za su haɗu ba sosai ya zo nan yana ƙoƙarin nuna cewa ya haɗu da musuluncin abubakar da umar da usman da nagartarsu sai kuma ya tafi gaba sai ƙoƙarin tabbatar da cewa sun zalunci yar gidan manzon Allah to yaya za a yi zalunta ɗan gidan annabi da kai wa gidan annabi farmaki da ƙoƙarin rusa gidan ko cinnawa gidan wuta kuma su haɗu da kirki da nagarta ta yaya za a yi haka ya haɗu na'am ai ba zai haɗu ba yi. haka ne wannan gaskiya ne ba za su haɗu ba mm-hmm. ba yadda za a yi wa'annan abubuwan su haɗu wanda ya yi wannan to a cikin wancan karatun da ya sarki zaki in ka manta ba na nemi ya zo mu tattauna akan wannan kadiyar gata in za ka iya tunawa <coughs> eh ba wanda ya okay akwai a eh, wanda ka kira shi a zaman mukabala kai da shi ko yawa na nemi gashi cewa ya zo mu tattauna da shi akan wannan kadiya ta alfi'atul bagiya eh. ya ce ai duk in na shirya ya gama sani ya gama karantawa ya ce wai in na shirya mu tattauna eh, akan kalmatul akan kalmar fiatul bagiya wallahi sarki zaki bari mu mishi albishir na san bahasin da yayi akan fiatul bagiya na sani complete naji naji wallahi kuma in muka zauna tattaunawa da shi wallahi wannan zai sake maimaito mu to na sani na ji complete na jita na ji nasa na ji wanda aka mai raddi wanda malam abdul jabbar ya masa raddi duka na ji su kuma na to ba zan ce na haddace dai ba To, a shak ban sabin ko network ka ne shayi. jama'an kuna ji na ku zana mini yes kamar network gurin shayi malam Musa ne jama'a 'yan facebook kuna ji na very good aha na gode network gurin malam musa ya kawo matsala zai dawo yanzu insha Allah mu ci gaba da inda malam musa ya tsaya duk masu kallo mu kokari ku share mana wannan program mun samu matsala da facebook kwanakin baya shi yasa mun gyara amma ba kowa ne zai iya samu signal ba kamun nan da wata ɗaya suka bamu amma in kuka share ya je nisa to zai sa waɗanda ba su samu suna tare da mu ba su samu su ma su samu signal eh, <laughs> Mala Abu Sadat, my lovely in-law. <laughs> my lovely in-law. Mala Abu Sadat. Allah kiyaye mini kai. Ya ajiya Zainab, don Allah ga min da ita. A gaimin da ajiya Zainab. To jama'a don Allah ku kokari ku share mana wannan program ya je nisa saboda mun samu matsala an hack account mu. aka kuma hak a ah, sunan shi nan ah, how do you call it a ah, stream yard din mu da muka sai sabo shekaran jiya ko jiya ne shekaran jiya ko muka sai sabon stream yard shi yasa waɗanda suke kan wayancin stream yard da sauransu nan duka ba su ke ba su ganin abin da muke ciki yanzu ba za su ga abin da muke ciki yanzu ba shi yasa shi in kun share mana program ya je nisa sa'annan su ga abin da muke cikin sha Abuwan. To, masha Allah, shak ya dawo. A network ne? Eh. Dan yi haƙuri, bari zan yi ƙoƙari gana can da wani layin. Idan wannan layin daga zai ba da matsala. So, akwai munazara da na so in saka wancan da na nema a wancan lokacin in baka manta ba Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Na ce in baka manta ba akwai munazara. Eh. Da na nema ya zo mu yi kan alfiyatul bagiya. Eh, bagiya na amna tuna da. Eh, yanzu ya fara cewa wai duk bahasin da na yi. Hmm. Ya sani. A haka ce ko? Haka ne, haka ne. So sarki za ka yi faɗa da mutum. sai ka riga ka san makamansa mai damuwa a ciki sai ka yake shi a kaga ai bai buƙatar ka bata lokaci ai ko da oke eh gani eh to amma in ji shi wai kai da shi kuna da wani ajiyayya shi yasa yake gani wannan ajiyayya amsan da ya bayar kenan ai baka san wani abu sarki ajiyayya <laughs> yanzu ai yanzu abinda muke tattaunawa yanzu hmm. shi yana so a zo a tattauna wancan matsalar da ai mala albani ne ya faɗe ta ba ni na faɗe ta ba ko eh ba haka ba ne haka ne so yanzu abinda na faɗa ya faɗa ai yanzu matsalan atul bagin ya kawo ta ko a cikin abin da muka tattauna da shi yanzu ya yi raddi in yi raddi a yanzu akwai maganin cewa sai dai Ali ya sha giya a cikin wannan maganganun da kuka yi eh. wannan na eh, bi ma'ana yan shi'a da yan shi'a ku shirya a eh. akwai akwai zance sannan ni abin da yake bani mamaki yana kokarin kore masayyadi Ali a lokacin da kuma suka tabbatar wa da baban annabi Abbas cewa kuma ya sha. Na'am. Ban sani ba ko kana tare da ni sarki. Wato su sun yarda cewa baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha a wannan wannan ai wannan ai an kawo a littafin su cewa sayyidina Hamza ya sha. Eto eh, amma shayi bai zuwa kaman cewa irin amsan da suke bayarwa cewa ai shi Imam Ali renon annabi sallallahu alaihi wasallam ne. da kanin annabi idan an taba shi an taba mutuncinsa da baban annabi in an taba shi shi ma ba a taba mutuncinsa ba shi ma an taba mutuncinsa eh shi ma an taba mutuncinsa ga abu ne sai ka ce kanin annabi bai ba amma baban annabi ya yi. to eh to <laughs> na'am ka lura shi ne abin da muke magana sarki mm-hmm. Okay. Shi ne abin da muke magana. Ban sani ba ko kana tare da ni. Sosai ina tare da kai, ina tare da kai sosai. Kana tare da ni? Na'am sosai. To yanzu bari mu je kan maganar da ya faɗa. Alo usman Ali ah, ‘Yan TikTok don Allah wani wai networking ku bai da kyau, networking ku yana da kyau, kuna jin mu da kyau ‘yan TikTok. In kuna jin mu da kyau. Yanzu bari mu je Kan wancan abin na neman mu munazara da yake cewa wai duk abin da zan faɗa ya riga ya sani. Eh. Don ya riga ya sani me kuma na jin tsoro. Ya ce wai in na shirya hmm? mu tattauna eh. akan kalmatul akan kalmar fiatul bagiya. Ya ce wai in na shirya mu tattauna eh, akan kalmatul ya ce wai in na shirya mu tattauna eh. akan kalmatul akan kalmar fiatul bagiya wallahi sarki zaki bari mu mishi albishir na san bahasin da yayi akan fiatul bagiya na oh. sani complete naji naji wallahi kuma in muka zauna tattaunawa da shi wallahi wannan zai sake maimaito mu to na sani na ji complete na jita na ji nasa na ji wanda aka mai raddi wanda malam abdul jabbar ya masa raddi duka na ji su kuma na to ba zan ce na haddace dai ba amma dai da dama na wa'ayinsu suna cikin na. me zai hana malam musa ya zo mu tattauna tunda ya yarda imam ali ya sha giya ya yadda ya yi tabannin ra'ayin albani cewa imam ali ya sha giya ya zo mu tattauna a kan wannan wannan ɗin ya fi kama da hankali abinda aka daɗe har a nan shafin ya sa ka kasanar sarki zaki wallahi kasanar ranar lahadi kalmar lahadi aka yi amfani sarki zaki eh. so ah, idan ba zai tattauna wannan maudu'in ba To ya zo mu tattauna matsalar zagin sahabban tsakanin sunna da shi'a. A kan dai wannan da kuke tattaunawa. A kan wannan tun da ai matsalan alfi'atul bagiya. Yana daga cikin abin da na ce wani abu ya ce wani abu a kanta. To tun da na bujiro da ita ya zo mu tattauna bai yadda ba. Ko ka lura? Na'am. To ya zo mu tattauna yanzu akan matsalar zagin sahabban. mukabala dai akan wannan topic da kai da shi ko rika akan wannan topic din da yayi raddi da yayi raddi to to yanzu a daina yan nesa nesa mm. a zo kusa a haɗu gaba da gaba mm-hmm. abin da ya kamata a yi kenan yanzu wannan shine sarki daki na'am shakka ko kana tare da ni sako dai zuwa ga malam Damir kamar kan da malam Musa ya faɗa a kamar kan da shi ma aka tura min sako wancan da ni ma na isar lokacin da malam Damir ke kan program saboda haka yanzu ga maudu'i guda biyu mhm. ko ya zo mu tattauna akan alfi'atul baqiya tunda har ya san ma abin da zan faɗa ka lura na'am idan za kai dan dambe ne za ku yi damba da mutum ka san inda zai kawo maka duka ai ka san ta inda zaka kare dukan shi tun kafin ya kawo ka san ina zaka zai baka to me yana tun tsoron a zo a yi damban mm-hmm. tun da ya riga ya san abin da zan karanto akan wancan maudu'i na ba da zaɓi ya zo mu tattauna ɗaya kenan na biyu ya zo mu tattauna akan wannan ƙadiyar kan maganan zagin sahabbai a littattafansu musamman abubakar da umar da Usman. Saboda ina maganan wa'annan ukun ne dan sai sun sha na sannan musuluncin wanda ba su ba zai sha cikin sahabbai. Idan ba su sha ba kar ma ka tsaya kana bata ma kanka lokaci akan wani sahabi wanda ke ƙasa da su gurin daraja. Masha Allah. Sa'annan shayi a cikin mukabalan an yadda request din shi ma da ya faɗa eh, wannan magana zai iya shigo ci ko da ba kai ma ka faɗa ba saboda ka ce shi ma eh. an faɗa a cikin wannan topic ɗin da kuke magana shine request request shi ma da ya faɗa cewa akan na Imam Ali da ake cewa Imam Ali da eh, shi Albani Zaria Allah ji kansa da gafara ya ce yanzu da ya ce na yi tabannin wannan ra'ayi eh sarki mu ɗauka cewa sai da na Ali bai sha ba to mu ɗauka cewa haka bai sha ba mu ɗauka tasliman da dalilin amma mutanen da ke rayuwa tare da annabi a zamanin shi akwai wa'anda suna sha ko ba sa sha very good akwai wa'anda suna sha ko ba su sha suka sha ko ba su sha akwai wa'anda sun sha ko ba su sha ba very good me matsayin Allah a wajen su da suka sha mutanen banza ne ko mutanen kirki very good na'am in ya yadda kan mai taksisin abin akan sayyidina Ali ya zo mu tattauna matsayin waɗanda suka sha giya kafin a haramta mutanen kirki ne ko mutanen banza ne very good very good very good na'am saboda ai na gane abin da yake so a ta yawa shi kan mukabalan ya zama yawa da abin kenan da kai kuma biyu da ka nema yawa yawa biyu da na nema kan alfi'atul bagiya na'am da kan matsalan tabbatar da zagin sahabbai musamman abubakar da umar a littattafan shi'a sannan menene hukuncin wanda suka sha giya kafin haramci ya sauka matsayinsu a gurin Allah mutanen kirki ne ko mutanen banza ne shi a gurin shi in ya ɗauka sai na Ali bai sha ba hmm. amma wanda suka sha kafin haramcin ya sauka mu ce sai na Ali bai ciki ran da muka zo na bujiro masa da maganar baban annabi a sai Sayyidina Abbas na hamza cewa ya sha kuma a littasu mai matsayinsa hmm. so akwai dalilin da yasa yake kokarin makalewa kadiyar sayyidina Ali ita kaɗai Allah da ya tashi a Qur'ani cewa ya ayyuhal ladina amanu hmm. bai ce musu ya ayyuhal ladina fasik ya ayyuhal ladina fasaqu ba ko ya ayyuhal munafiquna ko ya ayyuhal fajara Allah duk bai faɗa haka ba bai kira su da wannan ba Na'am. Kada mu yi taksisin shi akan na Ali. Mu ɗauka a ce "Sai na Ali bai sha ba, Sai na Abubakar ya sha, Sai na Umar ya sha. Kana ganewa sarki? Na'am. na Usman ya sha. Mu ɗauka na Ali bai sha ba amma su sun sha kafin haramci ya sauka. Mutanen banza ne ko mutanen kirki. Hmm. Ita ce maganar da muke. Na'am. Masha Allah. kamar yadda mu ɗauka cewa zaman sahabbai a makka kafin haram kafin hukunci ya sauka a yi sallah a ce maka an yi lokacin da sai na ali yin sallah an yi lokacin da sai na abakar bai sallah an yi lokacin da umar bai sallah an yi lokacin da usman bai sallah a lokacin da suka zauna ba sa sallah saboda Allah bai ce su yi sallah ba a lokacin mutanen kirki ne ko mutanen banza ne kana tare da ni sosai sosai so wannan shine kadiyar in ya yadda mai ta'amimin abin mu game shi hmm. ba mai taksisin shi akan mutum ɗaya ba in a gurin shi in ya ɗauka faɗar haka akan wani raba masa abu ne wanda yake na banza mutumin banza ne to kaga galibin waɗanda annabi ya rayu da su a wannan lokacin mafi yawancin su mutanen banza ne wanda yake mutumin kirki kadai shine sayyidina ali na'am ko ba gaskiya ba sosai sosai malam ali nawa na'am sheikh in ko raba musu mafi yawancin ba su zama mutanen banza ba so menene illar a ciki a lokacin da Allah ne fake hukunci in ya ce mutumin kirki ne kai na rantse da Allah duk duniya in bata karba ba kai mutumin kirki in kuma ya ce kai ba na kirki ba ne ko duk duniya ce ta taru ta baka taskiya wallahi ba za ka zama na kirki a wurin Allah ba da Allah ya gama kaf gaba ɗaya ya faɗa da kanshi ya ce babu laifi ga wanda suka sha giya kafin haranci ya sauka mm. haka ya faɗa so in ya yadda muƙaddara tasliman jadadiyan mu ce bai sha ba amma mu ɗauka akwai wanda sun rayu da annabi kuma Allah ya ayyuhan ladina amadu ya kira su sun sha to mutanen kirki ne ko mutanen banza ne hmm. shine maganar da muke yanzu to wannan kadiyar mun gama da ita zafi guda uku to ɗaya kenan eh. ɗaya ya zo mu tattauna da shi akan alfi'atul bagiya tun da ma Allah ya sa har ya san binciken da ne da abin da zan faɗa ya kaga ta faɗi gidansu. ɗaya kenan ya zo mu tattauna da shi akan matsalan zagin sahabbai musamman abubakar da umar da usman a littattafan shiya biyu eh. sannan mu tattauna na ukun da ya nema amma ba yadda yake so ba hukuncin wanda suka sha giya kafin halin ya sauka matsayinsu a gurin Allah mutanen kirki ne ko mutanen banza ne. kenan, Sannan ina iya makara wasu maudu'an To. Eh? Maganan isma da yake faɗa yake cewa ahlul baiti ma'asumai ne. Wannan na ƙara shi maudu'i na hudu. Ya zo mu tattauna da shi kitabun wa sunnatan ya tabbatar da isma. Hmm. Nawa? Na hudu. Na hudu. Eh. Sannan na biyar. Maganan <laughs> Yanzu ga maudu'i guda hudu na bashi. Eh. hatta maganin isma da yake cewa ma'asumai ne ba sa kuskure wannan maganan ba gaskiya ba ne ah shayi imamai guda goma sha ya sunan shi nan hudu eh, ya eh, sha biyu duk ba ba masu hmm. ah, to ai ana faɗa maka cikin ta'arifin sun kawo sifar da ko annaba wanda aka ce ma'asumai ne ba su da wannan sifar Allah kaɗai yake da wannan sifar okay yanzu a wajen ta'arifi ba sun ce ba sa mantuwa ba na'am to waye bai mantawa Allah Allah ne bai mantuwa to ya zo ya mana ta'arifin wane ne imami isma ta imamai ya mana ta'arifin ta littattafansu to daga nan sai mu gina muƙabala sai mu ga ko a annabawa ba su cika wannan sharaɗin ba a wajen isma amma imamai na da wannan sharaɗin na ba shi wa'annan maudu'an guda hudu duk wanda ga ya ga ya fi ganin cinta ya zaɓa mu tattauna da shi. To, masha Allah, wannan sako eh? da na'am? In yana so in ƙara mai na biyar, hmm. in ƙara? <laughs> To, shai za ki ƙara. Luwi, eh. wuce gona da iri cikin addini tsakanin sunna da shi'a. Hmm. Nawa? Na biyar kenan, Gluwi. Na biyar. Eh. Eh. eh. na biyar to na bar waɗannan biyar ɗin guluwi wuce gona da iri tsakanin sunna da shi'a hmm. in yana so so yanzu a bari mu tafi cikin ababen da nake so in yi magana a kan shi ya yi magana a nan gurin ya ce ba su da wani littafi sahihi su abin da na kawo na ce a'a ai akwai malamin da ya ɗauki littafi ya sa mai suna sahihul kafi an yi haka ko ba haka ba an yi haka gashi barin barin saka shi ga a cikin sa Eh, sahihan akwai da mu ne ya rubuta sahihul hulkafi. to sai me <laughs> ai itibari ne abin da yayi a wurinsa ne yake ganin ya tattara sahihin in gobe wani ya zo ya leƙa zai ga a cikin sahihan nasa akwai da ifai nisbi ne sarki zaki <laughs> kalmar nisbi din la sarki zaki karkamata da ita da katin me na ce nisbi ne eh eh eh now now now na tuna zaki ko da haka sarki zaki wani ya je ya rubuta sahihi mu ba mu amfani da wannan ba mai littafi ya rubuta littafinsa ya kira shi da sahihi ba bukhari ya ebo hadisai masu ɗumbin yawa sai ya tace ya tace ya ce waɗannan wanda na tace sahihai ne shikenan wani kuma ya zo ya rubuta littafinsa sai wani kuma ya zo ya tace masa daban haka ake yi to ai asalin wanda ya rubuta littafin usulul kafi hmm. shi a gurinsa takatun hadisai ya rubuta ma ya saka amma abin da muke magana shin yanzu dai a duniyar shi'a akwai littafin da wani ya rubuta ya samu sa sahihul kafi ko babu akwai kuma ɗalibai in suna so su yi sacin yanzu nan za su samu littafin a intanet a cikin hadisai dubu goma kusan sha tara ya zo ya ɗauka ya tantance ya zubar da wajen kusan dubu goma sha biyar ya ɗauki dubu hudu da wani abu ya ce suka inganta. Shi ma cikakken malamin shi'a ne? Ƙwarai ya san shi ai. Muhammadu Bakir al-Bahabudi. Hmm. to wayannan hadisan da aka ce an ruwaito daga ahlul baiti cikin hadisi dubu goma sha tara da ƙyar dubu hudu da ƴan kai suka sha dubu kusan sha biyar an zubar da su to da me za a bauta ma Allah na'am eh? na'am da me shi yasa wasu daga cikin ƴan shi'a suka tsitsi ne mai albarka suka ce Allah ya tsine wa shi ba habudin da littafinsa sai kafi suka ce waye ya sa shi wannan aiki haka kawai ka lura so akwai littafin sayyul kafi yana nan yawa da haka mun ci faɗa a nan gurin mun ce bukhari akwai littafin da ya samu sunansa da yawa daga cikin da suke karanta bukhari inda zaka tambayi mutum me sharadin bukhari na hadisi kafin ya saka a bukhari wallahi bai sani ba duk da da'awar da suke ta yi sun ci sun san sunna Allah ya kiyaye so bari mu tafi nukta ta gaba maganar da ya ɗauko ci a Jafaru Sadiq da na kawo maganan Dr. Ahmad Bamba ka san na ce Dr. Ahmad Bamba maganar da ya kawo ya yi kuskure eh kai wannan magana ka lura na'am ga maganan nan sai yake cewa wai menene kiran da ya yi ya ce kiran mu'awiyar da ya yi cewa azalumi wannan lokacin yana ba da raddi ne ga ɗaliban mala abdul ko ga mala abdul shi wannan ya yi ne a matsayin taslim jadali wato ba wai ya yarda da cewa haka ɗin ba ne shi a ganinsa mu'awiyar ba azalumi ba ne bagiya a wannan wurin ba a zalimi ba ne ɗan tawaye ne. Ka fahimta? Na'am. Har yake cewa ya sarraha da cewa a malam marigayi wane? Sheikh Bamba. Sheikh Ahmad Bamba kuskure ya yi. dalilinsa shine wai maganar imam ja'faru Sadi. alhali shek bamban nan <laughs> ya san hadisi shi malami ne na su shek jafar haka ake cewa okay. kuma shek jafar malami ne na su mala asadu sunna okay. ya fassara da azzalumai saboda wasu ayoyin sun zo da ma'anar kalman baga ya zo da ma'anan azalimi baga alaihi ya yi mai zalunci amma shi sai ya ga kaman zalunci ya yawa mu'awiya sai da ce ɗan tawaye <laughs> wadda hukuncin ɗan tawaye a wurinsu shine a kashe shi to kaga maganar da yake kawowa sarki zaki yace hukuncin ɗan tawaye a gurin mu a kashe su ina mamakin yadda malam tahir ya kasa bambance tsakanin alƙatlu da alƙitalu sarki akwai bambanci tsakanin yaƙanka da kuma kashe shi Allah ta wa in ta'ifata ne mumini da tattalu sai ce bai na bainahuma sai ce in bagat kuma alal ukura sai ce faqatilu akwai bambanci da faqatilu da kuma faqtulu hmm. shi ne kisa hmm. amma faqatilu ya karka shi yasa idan kana yin wani aiki wanda za mu yaƙe ka in shago ne kake takama da shi shi yake sa ka kai abin da kake in muka zo maka rufe shagon ya zama sababin hana ka abin da kake mun yaƙe ka ba kashe ka maka yi ba idan ruwa ne kake gangarawa ka sha muka tare ka muka hana ka ka je ka sha ruwa, yaƙar ka muka yi ba kashe ka muka yi ba so maganan cewa a yaƙi yan tawaye ai ba mun bane muka faɗa Allah ne ya faɗa cewa fa qatilu a yaƙe su okay wato ba kisa ba kisa bane ba kisa ba a'a duk ɗalibin da ya san larabci ƙatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan yana babin mufa'ala ne ku yaƙe su ba ku kashe su ba amma maganan kisa ne za ka ji Allah yana ta waqtuluhum ku kashe su haitu taqibtumuhum duk inda kuka same su wa duhun min haythu duhun. akwai bambanci tsakanin al'atlu da alƙitali suna da bambanci Ta gane sarki na'am shek so mu zai ba mu zai tuhuma ba ba mu muka ce ba Allah ne yace faqatilul lati tabqi ku yaƙi wacce ta yi tawayin hatta tafi a ila amrillah har sai ta dawo kan umarnin Allah fa in fa'at in an ce faqatilu ta yaya kuma in an kashe kaza a ce ka dawo kan umarnin Allah bayan ka tafi lahira na'am kaga wannan ya nuna maka bambanci tsakanin alqatlu da alqitalu ba kisa ba ne Ya ka aka ce to ba hukuncin mu bane hukuncin Allah ne can an samu Su sun yi tawaye Allah ya ce a yaƙi wa'inda suke tawaye har sai sun dawo kan umarnin Allah subhanahu wata'ala ta'ala wannan ita ce ka'ida so maganar da yake so ya kawo na Dr. Ahmad Bamba yake cewa wai malamin su malam Jafar ne su malam Jafar malaman mu ne wala bana musu sarki zaki na'am malam jafar malamin mu ne kuma yana da falala akan mu dr ahmad bamba malamin mu ne kuma yana da falala akan mu amma duk in ka tattara su ba su kai malam abakar gumu ba na'am okay okay amma na zo nan na ce malam abakar gumu ya kuskure ko mun faɗa ba an yi haka to sai in ce malam abakar gumu ya kuskure su in sun yi in ce ba zan iya cewa sun yi kuskure ba hmm. sana'a akwai malaman da sun fi mu karatu a gidan karatu amma akan wannan dagar da muke da su 'yan shi'a din in suka ce za su tattauna da mu sun san suna fuskantar matsalar da kuma ba sa fuskanta da wa'incan malaman sun sani yawwa sun sani wadda haka duk dalilan da zai tabbatar maka cewa tsoro yake ji barin fito da abin karar sun tabbata <laughs> saboda ba gashi shi ni na zo ina me yasa ina halin tafiya mafi yawanci sarki nake kokarin in bibiye shi in yi mudakala akan shirin shi me yasa bai iya shi ya zai mudakala me yasa me yasa in nazo yake kokarin takayidi na lokacin kira me yasa da in nazo ban kayyade mai lokaci <laughs> na'am duka dalilai ne da ke nuna cewa wato an gaddiya kuma zan dan ƙara tabbatar maka da cewa da gaske gadiyawan ne aka yi sarki zaki a idan muka tafi cikin abin da ya magana a wancan halkar in baka in makamanta ba. Na shakka. akwai abubuwan da na so in saka ban saka ba amma ba komai zan saka su ko da ba cikin abubuwan da in baka manta ba sarki zaki na'am cikin abubuwan da in baka manta ba bari da Allah amin hakuri masu saurare akwai abubuwan da na yi tsammanin cewa na saka su to na gane cewa ban saka su ba ni kuma zan tabbatar wa da duniya yau cewa lallai yana abin nan ɗin mudakala ne kana di sarki sosai shek a nan mun haƙuri na'am abubuwan da na ɗauka cewa na turo su ko na gane cewa to in uh, a mun haƙuri ɗan kaɗan sarki. In baka manta ba a wancan karatu da aka yi ya zo da ya karanto maganar rusa gidan na na Fatima. Ya ce wa inda Ibn Taymiyyah ya karanto ni ne kaɗai na ci wato na amfani da kalmar ƙarya. Eh, Wai babu ƙarya a gurin. Ah. Za ka yi tunawa? Na tuna. Ya ce babu eh, ba rubuta kalmar karya a gurin ba. Wannan ba rubuta kalmar karya a gurin ba. Eh. Ni ne na zo ne me? A aljihun ka ciro ka kawo. <laughs> wato aljihuna na ciro eh abin da ya faɗa kenan abin da ya faɗa kenan mu haka ya faɗa ya ce aljihuna na ciro to ni kuma zan tabbatar wa da duniya ce a ba aljihuna na ciro ba a karatu ne kuma da ya karanta karatun ba karatun ya fito ba? To. A kwarai. To yanzu bari mu je maganan rusa gidan na na Fatima da yi. Da yi magana cikin maganganunsa. Bari ka gani. A yaya maganan cewa an rusa gidan na na Fatima. zan zo kan wata magana da ya yi don ka gane cewa da ba shi da amsar da zai bayan ne bayan ya riga ya faɗa iya wuya sannan ya zo ya shiga wannan gashi maganan nan kuma zan karanta insha Allah in dai ba an samu matsala ba yawwa sarki zaki gunda malam musa ya karanta ya saka kalmar maƙaryata wallahi ba wurin ne yanzu ya sa na karantawa kuma ya sani Gunda ya karanta ya shigar da kalman ƙarya shine gun wa ghayatu ma yuqal annahu kabasal baita a daidai wannan wurin ne inda zai yi sarki zaki ka sake maimaita mana don a gano abin da na faɗan ne gaskiya ko abin da ya faɗa hmm. ban san ko zaka iya gane shi ba ka sa mana shi eh, in ba za ka iya gane shi ba ba wani matsala in na sake dawowa zan zo in sa an muhimmu sarki zaki gun da ya faɗa karatun da ya yi ba kalman ƙarya a ciki sai ya taho yanzu ya zo ya ce min wai in koma in karanta ƙasa alhali ƙasan wani sabon gaba ne ka fahimta sai yake cewa mai, wa amma ikdamuhu alaihim anfusahum bil aza amma gabatar musu da cutarwa fahaza wannan ma wa bihi qattu kwata-kwata wannan bai yiwu ba bittifaki ahalil ilmi wa dini tare da ittifakin ma'abuta ilimi da addini sarki zaki akwai waɗanda suka ce an yi ɗin a nan ya mai da su ba ma'abuta ilimi ba ba ma'abuta addini ba na ji daɗin wannan abun da malam musa ya yi. wannan zai zamo nan gaba idan na tashi karatu zan tashi a kai insha Allah zan tabbatar muku da abin ibn taymiya ya faɗa ya saba ma waƙi wallahi alazim ya saba ma reality sarki zaki hmm. yake cewa wa inna ma yanqulu misli hadha juhalul kazzabi yace wai masu nakalto irin wannan irin wannan abin wai masu nakaltowa jahilan makaryata ne wallahi zan kawo ma malaman sunan da ba jahilai bane ba makaryata bane wasu wallahi sun fi ibnu taymiya wallahi sun suka kawo wa yusaddiquhu hamqa wawaye kuma su suke gaskatawa al'alamin alladhina yaqulu yaquluna waɗanda suke cewa inna sahabata hadamu bait fatima wai sahabbai sun rusa gidan fatima mu ban faɗi wannan ba sun yi hujumi muka ce ko hadisin da ɗazu muka kawo hujumi aka ce a hadisin da abubakar ya yi magana da kansa kashfu ya yi amfani da shi ba mu ce rusa gida ba so kalmar hada mu anan mu ba mu faɗa ba wa darabu batnaha sun bugi cikinta hatta askatat har zubar da ɗan cikinta wannan ma wasu daga cikin malaman sunna wallahi sun kawo kuma za mu kawo a nan gaba tunda irin wannan karatun na lura malam asadu ya fi so to za mu bude irin wannan nau'in karatun insha Allah za mu kawo muku malaman ahlus sunna da suka faɗa haka wanda ya kira su da jahilai maƙaryata. sai ya ci gaba da wani magana yake cewa haza kulluhu da'awa wai duk wannan claiming ne ƙarya ne muftalak wadda aka kirkiro al'if wadda aka yi kiransa muftari wadda aka kirkiro wai bittifaki kaji tare da ittifaki na ahlul islami dukkan musulmi wallahi ba haka bane a ahlul islami a ahlis sunna akwai wanda suka rawaito wannan abu. amma ya ce wai wai wannan da ittibakin dukkan ma'abota musulunci aba haba malam ibn taymiya haba malam ibn taymiya za mu buɗe karatunmu in Allah ya da a lokaci na gaba da wannan karatun don mu tabbatar wa jama'a abinda ibnu taymiya ke faɗa daban abinda yake tabbatacce waƙi daban hmm. insha Allah sarki zaki sarki zaki mai ka fahimta sai magana da yayi ta ƙarshe now uh, ah, na fahimci cewa ah, wasu ababen da wai ka fara faɗa cewa babu uh, ƙaryan maganan ƙarya babu a ciki sannan kuma mm. ya kan da suke so kaga shi da kansa ya karanta cewa ibnu taymiya ya ce maganan nan ƙarya ce kirkirar ta akai eh, jahilai makaryata ne ke faɗarta amma kuma a baya rantsi da Allah ya ce gaba ɗaya a siyakin zancen babu kalmar ƙarya wannan kalmar ni na cusa hmm. da ka je ka kawo malaman da za ka kawo abin da ya karyata kake nan ya tabbatar da abin da ya karyata ne akan shi na'am okay saboda haka shi ibn taymiya asali ya kawo kissan nan ne dan ya rugurguza ta ce ƙarya ne hmm. shi ko malam tahir abin da nake so in tabbatar wa da duniya da ya zo kasa karantawa iya inda yake so ya karanta tun da ai ga sai da na shigo ne na ce ya dawo tukunna ya karanta duka don a gane mai ibnu taymiya ya faɗa kuma na gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya karanta duk mutane suka ji a'a ashe asali dama ibn taimiya ya ce wannan kissar ƙarya ce maƙaryata ne kuma babu wani da ya ce zai kawo sai dai irin abin da sarki zaki ya faɗa a farko ka san tun a farko dama ya ce wallahi tun da abin ya riga ya zama ka shi ma yanzu zai koma da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba komai shi ma kwasowa zai dinga yanzu ai ya faɗa haka sarki ko bai faɗa haka ba eh gaskiya ya faɗa cewa abin da ya inganta da haka ma zai kawo su ya ce da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba inda eh. dai ni ma haka nake musu to shi ma zai koma su ya kawo akwai wanda na so in saka so yaƙi hawa ne so ba mamaki inda na karanto ya tabbatar da cewa wannan isar shi da ya ce na ce wai a'a ibn taymiya dama da izo kawo wannan abin sarki zaki dama cewa wannan maganar ƙarya ce bata tabbata ba to shi kuma malam tahir da ya zo iya abin da ya masa daɗi sannan da ya kawo aika ya ce wai ya tabbata sunna da shi'a cewa an kai ma gidan na na fatima farmaki farmaki eh idan ya tabbata sunna da shi'a an kai wa gidan na na fatima farmaki da Allah yanzu wannan suka kai mata farmaki mutanen kirki ne ko mutanen banza ne gaskiya mutanen banza ne inda an kai mata ni kuma dama abin da nake so in tabbatar wa da duniya kenan mhm. shi a gurinsa abubakar da umar da usman ba mutanen kirki ba ne mutanen banza ne shi ne mhm. da haka da ya ɗauko karantawa ni da na tashi karantawa tun a farko sai da na karanto cewa ga magana da ɗan shi nan ya faɗa yake cewa asamin na takwas ƙauluhu maganar wannan ɗan shi an fi mar da mauti a rashin lafiyar sana abakar ya ce laita laitani kuntu bai ta fatima lam akbisu ina ma a ce na tala gidan na na fatima ban kai masa farmaki ba da ya kawo wannan sai ce wal jawabu annal qadaha la yuqbalu hatta yathbuta al-lafz bi isnadin sahih idan ka soke mutum suka ba za ka tabbata ba sai da sanadi har ya kawo sai ya ce wa gayatu ma yuqalu karshen abin da za a ce innahu kabasal baita li yanzura hal fihi shay'un min malillahi to malam tayar da ya zo magana ce ma sarki zaki sai ya dauki layi biyu da rabi sai ya kyale wa amma iqdamuhu alaihim anfusihim bi adan fa hada ma waqa'a fihi qatl bi ittifaqi ahli al-ilmi wad-din sai ya ce wa inna ma yankulu misli Haza duhalu al malaman sunna ba suna nakalto wannan ba da ma'anan ya faru suna gaskata shi abin da ibnu taymiya yake magana sarki zaki ba wai nakaltuwa ba kaɗai. a'a mutumin da zai nakalto wannan sai ya ce wa yusaddiquhu hamqa alalamina kai da ka nakalto abin ka yadda abin gaskiya ne sannan a samu wawaye su gaskata ka to jahilai kaɗai ke yin wannan babu wani malamin sunna da ke nakalto wannan a matsayin ya yadda wai sai na abakar da umar wai sun kai wa gidan na fatima farmaki babu wannan malamin sunna saboda haka maganar da ya faɗa ya ce wai na yi ƙarya a'a ni ban yi ƙarya ba shi ne dai da ya ce na yi ƙaryan kuma ta tabbata cewa ba ƙaryan ne ba gaskiya ne wannan kenan a bari mu tafi gaba ta gaba sarki zaki cikin abin da ya kawo in ba ka manta ba sarki zaki ka san yayi maganin cewa Muawiya ya zalunci kansa ko Allah sarki sarki zaki na tare da ni sarki zaki na tare da ni sarki zaki kana tare da ni ya sauka a kansu ya ɗabbaku ga wannan kalman ya sauka a kansu ya ɗabbaku to kenan ya dangane da mu'awiya sun ce wayancan annabawan Allah ne aksarin zaluncin da ake ce sun yi ɗayan a aljanna ne ɗayan a duniya ne amma hatta tarkul aula da shi yayi saboda ɓacin ran masu saɓa ma Allah ne sai ya gagara hakuri, ya je shi ainihin kifi ta haɗe shi baya so ya gana saɓa ma Allah ne don Allah ne ma ya yi wannan abin da yin ba don son ransa ba saboda haka sarki zaki akwai abin da malam Musa ban sani ba har ga Allah ina tsammanin abin da nake faɗin ina tsammanin ya san haka ba don wani abu saboda abu ne ma'alum sananne ne cewa me haƙƙin annabawa abu ne daban yanzu misali zan baka haƙƙin annabi Muhammadu Allah ya ce wa wajadaka dhallan fahada ya same ka batacce ya shiryar da kai mu idan muka zo basara sai mu ce ya same ka bahithun anil haqqi fahadak ya same ka kana neman gaskiya sai ya shiryar da kai dalan anan ba yana nufin dalala irin tamu bace ba sam to shine irin wannan zalim anan ba zalunci ne irin nawa irin naka irin na muawiya ba wallahi ba haka bane inda haka ne annabi ba zai ce yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila an-nar ba mutumin da yake kira zuwa ga wuta har ka zauna kana cewa ba zalimi bane dan tawaye ne malam Musa kenan sarki zaki ka fahimci wani fikihu da ya fitar a nan gurin na'am kaga ga wannan kalman ya sauka a kansu ya ɗabbaku kaga da ya zo ba da misali kalman wa waje ka zalan fahada ai kaga ya ce idan abu ya shafi haƙƙin annabawa ko da an faɗi wata kalma to sai mu duba magane ba ta dace da irin tamu ba to yanzu sarki wannan ta hadisan da yake janyewa a littattafanmu ya ce an ce annabi ya yi zagi. Dan Allah ya kamata ya fassara shi da kalmar zagi shi ma a haƙƙin annabi. Ah, sam sam. Ya kamata? To wannan ita ce amsa ga hadisan da yake ja ya musu wannan fassara. Sannan abin da ya bani tausayi da Malam Tahir kamar yadda zan zo in saka. Za ka ji wai yana ƙoƙarin bambanta wai zalibun linafsihi. Allah sarki Malam Tahir kamar baka karanta Qur'ani. kuma abin da kace ka je ka karanta ba ulumul qur'ani kace ka karanta amma baka gane cewa ba mutum kowane irin aikin sabo a duniya zalimul nafsi kan sai zalunta yanzu har ya kawo misali sarki zaki yake cewa wai idan mutum ya yi me ya je a lokacin da na mai tambaya na ce ga shi ya je ya danyo lahi ala zalimina to na mai tambaya me zaka ce kan annabi adamu da annabi yunus to shi ne kuma sai ya rasa amsar da zai bayar to a lokacin ne ya yadda kalman azzalimi ko da ta dabbaku akan annabawa to akwai ma'anar da take da shi bayan kuma ya riga ya janyo la'ana ya lafta ga kan kowa ce ala lahi ala zalimina <laughs> na'am <laughs> Bari mu fara a kan annabi Adamu, da abin da ya faɗa. Hmm. Eh? Bari ka ji a kan annabi Adamu abin da ya faɗa. shi nan abin da ya faɗa. ko la taqrabu hadhihi shajara kuna min adh kada ku kusanci wannan bishiyar sai ku kasance daga cikin azzalumai sai kuma annabi wa annabi adam ya kusanta ba kusanta ba ya ci kenan yanzu annabi adam ya taba zama azzalimi amsa shine a a kana magana ne akan annabi adam a aljanna a aljanna ana yin sabo sarki zaki a ba sabo ato yanzu gashi malam Musa yana tambaya na min zalimin ya kamata ka bincika wasu malamai sun ce ai sun kar ku zamo daga cikin azzalumai wato kar ku kasance kun zalunci kanku ta hanyar cin wannan bishiyar wadda a ƙarshe dole za a saukar da ku ƙasa ba ana nufin azzalumai ba azzalumi a gidan duniya daban azzalumi a aljanna daban wani shari'a Allah ya saukar musu a aljanna wadda da suka saba shari'an sai suka zama zalimai muawiya a nan duniya nan duniya a duniya mazra'atul akhira a nan duniya muawiya ya kashe ammar ya kashe hujri bin adi yasa aka yi shekara ɗari ana yakan imam ali wallahi azim a zuciyarka ka san muawiya azzalumi ne in baka yarda muawiya azzalumi bane ka dinga zagin imam ali don koyi da muawiya saboda haka wannan shine sa, a wannan aya cewa annabi adam shin ya kasance azzalimi ne shi ma a ba zalimi bane ba a zalunci a cikin aljanna abinda kuma Allah yake nufi anan kalman zalunci sarki zaki yana ɗaukan lugha yana ɗaukan istilahi yana ɗaukan zulmun nafs yana ɗaukan zulmul ghair ka gane zulmun nafs sarki zaki yanzu idan na kina yi bacci na kai na kai na kai na kai karfe biyar ban yi bacci ba ni azzalimi ne amma wa na zalunta kaina kaina na da haƙƙi a guna sarki zaki sai na je na ci abinci mai yaji kuma na san in na ci zan cutu na yi zalunci ko ban yi ba na yi amma kai na zalunta a ni kaina na zalunci kaina wannan zulmun nafs kenan akwai zulmul ghair shine me ka zalunci waninka wanda shi ya fi tsanani shi mu'awiya ghair ya zalunta su kuma nafs din suka zalunta akwai bambanci daɗin daɗawa su annabawan Allah ne Muawiya ba annabin Allah bane sai kuma addu'an da wannan bawan Allah wannan annabi yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sarki zaki zan zo kan annabin Yunus da ya magana to ya maka wata tambaya yace aljanna ana sabo eh ya tambina aljanna ana sabo me kace masa ce a ba sabo to ka tambaye shi sanda annaba adamu ita bishiya a ƙasa ya ci ko a aljanna ok a aljanna ya ci a aljanna ya ci eh. a ina ya saba ma Allah <laughs> wow wow gaskiya gaskiya na ba shi amsa da nassin qur'ani na farko dai Allah da kansa ne ya ce wa asa adamu rabbahu annabi adam ya saba ma Allah hmm. fagawa sannan ya kauce ma hanya sun masta ba horar buhu fata ba alaihi wahada ɗaya kenan abu na biyu sai yake cewa yanzu ai na faɗa maka rudewa ya ne bai da amsar da zai iya bayarwa ne shi yasa ya ce maka aljanna ba a sabo sai manta da cewa inda aka fara zaunar da annabi Adamu aljanna ne aka ce masa wa kulna ya Adamu sukun anta wa zawjuka aljannata wa kula min minha haythu ishtuma ragada wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusance ta ku ci sai ku zamanto daga cikin azzalimai daga mm. baya maganar annabi Adamu za a ɗauka da ta Hawwa'u ko ta malam Tahir su da kansu sun yi itirafi cewa sun yi zaluncin ko ba ba Hmm. sun tabbatar sun ce ƙala rabbana zalamna anfusana Allah mun zalunci kan mu to bari in faɗa malam tahir abinda bai sani ba zan kare shi dan ya gane bai da alaka da Qur'ani yadda na faɗa duk da ya ya karanto ulumul Qur'an kamar yadda ya faɗa a ka'ida sarki zaki aikin sabu kowane iri in ka shi to kanka ka cutar baka cutar da Allah ba shi ya ɗauka wai wai ai maganar da na yi ai ba da golan karan bayar ba wanda za su bi ni su bi ni ƙaranci sai na ba da hujja da aya sama da ashirin a ƙur'ani in kawo aikin sabo kuma sabon ya shiga haƙƙin wani kuma Allah ya ce ka tunci kanka kanka kaiwa wani aikin sabon ma kafirci ne sannan Allah ya ce aikin sabon kanka ka zalunta ka fahimce ni sarki zaki To yanzu maganan Malam Tahir da ya ce wai a aljanna babu sabo Qur'ani ya ƙaryata shi. Allah kuma ya ƙaryata shi cewa wa asa Adamu rabbahu fagawa. Annabi Adamu ya yi itirafi da kanshi ya ce ya sun yi zalunci. Ta lura sarki zaki. Abin da sa na kawo wannan idan an taɓa samun wani lokaci da annabawa wani gashi daga cikinsu bai kubuta daga wannan sifar ba kuma ba ta tauye darajarsa ta annabi ba dan Allah Muawiya ne in ma ya tabbata haka sai wannan ya tauye darajarsa ta sahabi okay eh na muna tare mm. so wannan shine abu na farko to yanzu bari mu tafi Qur'ani ya bada amsa sarki da aka zo maganan saki na aure Allah sai ya ce wa idza tallaqtumun nisaa in kuka saki mata fa balagana ajaluhunna idan iddan mace ta cika fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihunna bi ma'ruf ko dai ka rike mace ta hanyar da ya dace da shari'a ko ka raba da ita ta hanyar da ya dace da shari'a sai Allah ya ce wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu kab ku rike su saboda ku cutar da su ku wuce gona da iri zalunci sarki ka san akwai matan da mazan da namiji ne zai saki mace sai ta kusan gama idda bai wuce saura saki ɗaya ba sai ci ya dawo da ita eh. idan ya dawo da ita sai ƙara mata wani sakin ga yanzu saki bi kenan ko na'am sai ta sake zaunawa sai ta kusan gama idda sai sake ƙara mata wani sakin hmm. to wannan abin da wasu ke yi Allah sai ce wala tumsiku hunna da ta ta'tadu sai ya ce wa man yafa'al zalika faqad zalama nafsa idan mutum yayi wa mace haka ya cutar da ita ko bai cutar da ita ba ya cutar da ita amma Allah cewa kuma wanda ya aikata haka faqad zalama nafsa ya zalunci kansa tare da ya cutar da matar amma Allah me yace ya cuci kansa ashe kenan aikin sako kana iya cutar da wani kuma Allah ya ce kanka ka zalunta shi yasa a gaba sai ya ce wala tattakhidhu ayatin lahi huswa wadkuru lahi alaikum kakku ayoyin Allah iskiri kaga sai Allah ya nuna mazan da suke haka kaman sun riki ayoyin Allah abin iskiri sai ce ku tuna ni'imar da Allah ya kanku wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati yu'idukum bi wattaqullaha wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim yanzu ka dinga lissafa aya ta nawa aya ta daya mu tafi ta biyu a ta biyun da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sai ce idan tallaqtumun nisa idan za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su da iddarsu sai ce wa ahsul idda ku lissafa ku iddige idda sai ce wa taqullaha rabbakum ku tsoron Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da mata daga gidajen wala yakrudna su ma kada su fita illa an yi atine fashitin mubayyana sai idan mace ta zo da alfasha mabayyaniya da ya gama sai ya ce wa tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah kaga idan mace tana idda a gidanka Allah ya ce kar ka fitar da ita idan ka fitar da ita ka cutar da ita ko baka cutar da ita ba ka cutar da ita sai Allah ya ce to wannan doka ce ta Allah sai ce wa man yata'adda ta'adda hududallahi wanda ya ƙetare dokar Allah faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa kaga abu ne kai ya cutar da wani dan shi ya fassara wai zulmul gai wai shine wai yanda kaman ka kiyan bacci ko abinci yana da yadi ka ci wai shine za a malanta kaman baka da alaka da qur'ani mu dawo aya ta uku da Allah ya ce wa ballanna alaikumul gamama eh. mun saukar muku da girgiji wa anzalna alaikumul manna wassalwa mun saukar muku da mannu da salwa mutanen annabi Musa sai ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci abin da muka azarta ku da shi Allah ya ce wa ma balamuna idan kun yi aiki mara kyau ba ku zalunce mu ba walakin kanu an fusa mu yanzu limu sai kansu ka zalunta aya ta uku da Allah yake cewa wa qad ta'ana humu sni ashara asbatan umama wa auhayna ila musa ilistasqa qaumahu ilistasqa qaumuhu adidrib bi asaqal hadar fam bajasat minhu sata ashara ta'ina kada alima kullu unasin mashrabahum sai ta wa ballanna alaihim al-gamama wa ansalna alaihim al-manna was-salwa sai ce kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma balamuna walakin kanu anfusahum yablimun aya ta hudu Allah ya ce wal waznu yawma idinil haqq za mu ajiye ma'auni a ranar na gaskiya sai ce fa faman taqulat mawazinu wanda ma'aunin sa inawi fa ulaika humul muflihun innan suna cikin masu samun babbar rabo sai ce wa man kafat mawazinu amma wanda ma'aunin sa ya saka sako sai yake fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa'annan sune wanda suka tabar da kawukan su bima kanu bi ayatina yablimun ko bima kanu bi ayatina yablimun sannan da ya zo maganar mancan malamin da ake cewa bil'an bin ba'u sai ya gama sai ce sa'a masalil qawmin ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhimu kansu suka zalunta mutanen annabi nuhu da yace alam ya'tikum alam ya'tihim tabu'ul ladina min qablihim da Allah bai zo musu ba labarin waɗanda suka zo gabanin su qaumu nuhi mutanen wa annabi nuhu wa adi wa thamud wa qaumu ibrahim wa ashabu madyana wal muqtafikat Allah sai ya ce atatkum rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo musu da hujja daga gurin Allah fama kana Allah liyablimahum Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum bil kenan yanzu sarki zaki idan mun dauka hmm. mutanen annabi nuhu da Allah ya ce da mutanen annabi Ibrahim da adawa da samudawa da mutanen almu'tafika da Asabu madin kaga duk Allah ya ce kansu suka zalunta haka aikin da suka yi na sabo ba abu bane da ya ja Allah ya halaka su sosai na'am Allah ya sake cewa hal yanzuruna illa an ya'tihumullah illa an ta'tihumul mala'ikatu aw ya'ti Amur, rabbik sai ya ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamahum Allah walakin kanu anfusuhum yablimun sai yace fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bi yas'alu kai sarki barka da asuratul ankabuti Allah lissafu waye yace wa qaruna nawa ɗaya ko wa fir'auna nawa wa hamana nawa uku sai yace ce wala ƙarja a musa bil bayyinati da ƙaruna da hama da fir'aun annabi musa ya zo musu da hujja daga gurin allah amma fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a doron ƙasa allah ya ce wa ma kanu sabiki ba su tsere mana ba allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi da laifin da ya mana fa minhum a cikin waɗannan mutanen man arsalna alaihi hasib wa minhum man akadathu sayha minhum man kasabna bihi al arda wa minhum man agarqana kaga akwai mutanen annabi lutu ji daya akwai mutanen annabi shu'aibu akwai ƙarunan akwai mutanen annabi nuhu da fir'auna duk da Allah ya gama sai ya ce wa ma kana Allah liyuzlimahu Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun a nan gurin sai mu ce a'a ai wannan zaluncin zaluncin wasu ake nufi shi ake nufi ko ko wannan aikin da suka yi tare da sun shiga haƙƙin Allah sun shiga haƙƙin bayan Allah kuma Allah ya ce kansu suka zalunta wannan haƙƙin Allah da suka shiga kaga sun shiga haƙƙin Allah da na bayan Allah amma duka Allah ya tattara ya ce walakin kanu ya yazlimu a suratu hud da ya gama koro annabawan duka da al'ummominsu da kissar da ta faru sai ce wa ma balamna walakin balamu anfusahum Allah ce ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من min الله من شيء لما دعا أمر ربك وما زادوهم غير تتبيع كانوا kaga Allah ya ce kansu suka zalunta to irin waɗannan ayoyin sarki a cikin Qur'ani suna nan da yawa kaman wa da kala jannata huwa balimun li nafsihi qala ma abunnu an tabi da hadhihi abada mutumin nan alkiyama ya ƙaryata dan ya ce wa ma adunnu sa'ata qa'iba shi bai ma dauka a ko wata kiyama ba ya kalli wanda yake mai magana yace wal izzu ila rabbi ba kana cewa za a koma gurin Allah ba to ka bari in an koma din ajidan na khairan min amun kalaba sai na samu abin da ya abin da na samu a nan hmm. amma kuma Allah ya ce ya zalunci kanshi na lura so wa'annan ayoyin suna nan da yawa a cikin Qur'ani wanda Allah ya faɗa aikin laifi wani abin shirka ne ma da Allah Allah sai ce kansu suka zalunta so ka ga maganan ya ce wai yana da bambanci ya rasa amsar da zai bayar lokacin da ya riga ya labta tsinuwa ya ce tsinuwa Allah ta riga ta tabbata ga duk zalimi to kaga in annabawa a nan gurin suna da mafita to sarki wanda ke ƙasa da annabawan yana da mafita idan ba su da mafita to lokacin ne wanda ke ƙasa da su bai da mafita wannan shi ne bari mu ji inda ya kawo la'anan ya riga ya tafka ta akan dukkan ya janyo la'anan bari mu ji inda ya data lallahi kadhiban wai wa yafi zalunci ne kamar wadda ya kirkira ma Allah ƙarya ula'ika yu'raduna ala rabbihim waɗannan su ake bijiro da su ga ubangijinsu wa yaqulul ashhad haula alladhina kadhabu ala rabbihim sai kunzumin mutane su ce me waɗannan su ne suka yi ƙarya akan ubangijinsu sai Allah ya ce ala ku saurara la'anatullahi alal alal zalimina la'anar Allah ta tabbata tsinuwar Allah ta tabbata alal zalimina tsinuwa wadda malam Musa ya ce zagi ne to zagin Allah a harshen malam Musa <laughs> zagin Allah ta tabbata alal zalimina kan zalimai. kuma gashi malam Musa da shi da malaminsa sun ce Muawiyan na azzalimi ne kuma gashi alkur'ani yana cewa tsinuwar Allah wadda malam Musa ya ce tsinuwa zagi ne to zagi a fassarar malam Musa tsinuwa a fassarar mu wato mummuna addu'a kenan ya tabbata akan azzalumai azzalumai hukuncin su kenan a cikin alkur'ani saboda haka ba shi ya faɗa ba ya ce azzalumai hukuncin su kenan a cikin qur'ani da wannan an ya lafta na'am eh da kuma an yi lokacin da Allah annabi Adamu da kanshi yake cewa ya yi zalunci ko? To, na'am, annabi Adamu eh, na'am. To yanzu ai akwai na annabi Musa da na kawo bai magana a kai shi. Na'am. Annabi Musa mutum ya kashe ba. Hmm. Ya ce ƙala rabbi inni qataltu minhu nafsan. Ya ce Allah subhanahu wa ta'ala na kashe rai a cikinsu. Ya zo a cikin suratu shu'ara'i da kuma suratul qasas abin da ya faɗa ke kana ganewa sosai qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar la innahu huwal ghafurur rahim cewa Allah na zalunci kaina Allah ka gafarta mu in shi Allah mai gafara ne yace rabbi bima amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin Allah saboda abin da kai ne ni'ima ka san da ba zan kasance mai ba da gudunmuwa ga mutumin da yake ba ne mai laifin sarki hmm. nan gurin ah. annabi Musa ya tabbatar wa da kansa wannan abin har yana neman gafara ko bai tabbatar ba ya tabbatar a nan to kaga a gurin malam tahir kafin annabi Musa ya tuba ya ce Allah ya gafarta mai an yi lokacin da tsinuwar Allah ta tabbata a kansa a gurin malam tahir ba a gurina ba ɗaya kenan shi kuma Yunus bin Matta wa'azi Allah ya tura shi sarki daki a ƙa'ida ta Allah in ya tura annabi wa'azi aka kiyarda to Allah ne ke masa wahayi ya ce ka fita ka ban mutanen hmm. idan ya fita to su ko mutanen su kira bala'in da zai zo ya same su to shi kuma annabi Yunus da ya zo ya wa'azi ya wa'azi da ba a yadda ba sai ya fice ya bar garin ba tare da Allah ya ce ya bar ba. To wannan fice da ya yi, Allah ya faɗi wannan a cikin suratu safati ya ce wa inna Yunus alamin al-mursal. Lalle annabi Yunus yana cikin manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Iz abaka lokacin da ya gudu. Me abaka? Ya zai fassara mana me abaka? Shi yasa ake cewa akwai al-abdul abid bawan ya gudu daga mai gidansa. To shi ya gudo daga aikin Allah na da'awa. ya zo ilal firkin mashhur ya hau jirgin ruwa wanda aka makare shi da launi da mutane ana hawa jirgi sai aka ga jirgi ya fara tangal tangal sai aka ce to duk yadda aka yi a cikin jirgin nan akwai wanda ya fito daga mai gidan shi yasa jirgin nan zai samu matsala mm. sai aka ce yaya za a yi a gane wanda ya fito wa mai gidan shi sai aka ce to a yi ƙura'a fasaha sai aka yi ƙura'a ana yin ƙura'a sai ta faɗo kan annabi Yunus fakana min al mudhadin sai wannan ya kama nan wannan ya kama nan sai aka dauki sai aka wurga shi cikin ana wurga shi falta kama hulhudu sai wannan kifin ya zo ya haɗiye shi wa huwa mulim alhali yana abun zargi to wannan tasbihin da ya dinga cikin suratul anbiya cewa zannuni ka ambatan musu ma'abucin kifi izhaba mugadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi fa banna allan naqdir alaihi sai tsammani cewa Allah ba zai takura masa ya sa cikin kunci ba fanada fi ma ya dinga kira a cikin cikin wannan kifin yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sarki ya tabbatar wa da kansa cewa yana cikin azalimi ko bai tabbatar ba ya tabbatar ga shayar to a wajen malam tahir a wannan lokacin kafin Allah ya karbi tubarsa daga baya to Allah ta tabbata ga annabi Yunus An kuma ka ce mana ya tuba sai mu to ai tuban ba taka bace da zaka ce ka rufe kofa kai kake karba in wani ya karba in wani ya yi ba a karba sannan daga baya ya ammama cewa ai aikin Allah maɗaukakin sarki ya samu lafiya bari mu ji abin da ya faɗa akan annabi Yunus bin Matta lokacin da na mai wannan tambayar so abin da nake kawo a babin muƙaddara ma haka ne a babin taslimul jadali gashi nan bari mu ji na annabi Yunus daga bakinsa bari mu ji me zai ce addu'an da wannan bawan Allah wannan annabi yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin shi a wurinsa saboda kaskantar da kansa yana kiran kansa da azzalimin cewa ya kasance daga cikin azzalimin kai in ka isa fito ka ce azzalimi ne shi sarki zaki muna karanta qur'ani ko ba ma karanta muna karanta idan ka zo nan gurin zaka karanta shi ko zaka bar shi ko zaka canza shi haka dai-dai daidai muke karantawa to ya hukuncin ka zo ka karanta ka wuce shi ka ce annabi Yunus a qur'ani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ai ya ce ne in na isa abinda za ka ce in an isa a daina karanta ƙur'ani Don ai Allah ne ya saukar da ƙur'anin a haka har muka ga wannan ƙadiyya ta faru ko na'am to da zai ce kenan in an isa a daina karanta ƙur'ani shi ma in zai karanta sai ya tabbatar da hakan ya faru ko ba ka dai karanta ba sosai to na'am wannan haka yake haka zai karanta kantar da kansa yana kiran kansa da azzalimin cewa ya kasance daga cikin azzalimin kai in ka isa fito ka ce azzalimi ne shi ba za ka iya faɗa ba <laughs> amma shi zai iya gaya ma kansa sarki zaki annabi zai iya ce ana basharun mislukum ni mutum ne kaman ku amma kai za ka iya ce annabi mutum ne kaman mu wane mutum barin sarki za a iya karanta qur'ani da haka ko ba za a iya ba eh za a iya karanta qur'ani da haka qul inna ma ana basharun mithlukum eh na'am wannan wannan karatun qur'ani ne shine na ce ai ni ma Allah ya ce annabi ya ce in ya ce ba za a ce ba to sai dai ku a daina karanta Qur'ani yawa duk kuma wanda ya zo haka zai karanta Allah ya ba annabi umarni ya ce kul inna ma ana basharun mislukum ka ce musu gaya musu kuma haka ga umarnin nan a haɗe kuma haka za ka karanta ayar ka wuce in kuma da wanda ya sai canza wa Allah zance to ya canza eh? baka misali sarki zaki yanzu maulana Sheikh Tahir Uthman Bauchi in ya tashi magana ka san me yake cewa ni Dahiru Bauchi haka yake cewa eh. kai idan ka tashi me kake cewa shi Dahiru Bauchi saboda haka annabi zai iya gaya ma kansa ya ce na zalunci kaina amma kai ka isa ga gaya masa haka to gaya masa mana in akwai annabi azzalimi eh. daɗin da ya sarki ba ma hadisi ba ne ballantana a yanzu jaye ya inganta ko bai inganta ƙur'ani ne ko kuma Allah ne ya faɗa ko ko dai a karanta ƙur'anin haka ko a daina karanta ƙur'ani kuma ba wanda ya isa ya canza ma Allah magana in kuma da wanda ya isa ya canza maganar rabbana balamna anfusana to a canza idan da wanda ya isa ya canza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ya canza inda wanda ya isa ya canza rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la a canza idan da wanda ya isa ya canza wa asa adamu rabbahu fagawa ya canza wannan na bashi haka to in wannan an yi lokacin da ya taɓa tabbata a kansu su kuma bai naƙasa daraja su ta annaba ba ko da ka siffanta wani sahabi da wannan sifar ba zai nakasa da shi ba a matsayinsa na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bari mu dawo gidan lugan larabci sarki zaki hmm. bari malam tahir tunda ya ce ulumul qur'an ya karanta na farko dai ina kalubalantar sa maganan da ya ce akwai bambanci tsakanin zalibul nafsi shine wanda ya cutar da kansa wannan maganan ba gaskiya bane kowane irin aikin saƙo in ka yi shi ya shiga cikin balibul nafsi ta san dalilin da yasa Allah da ya tashi a suratu fatir yace thumma awratana alkitaba allazi nasfaina min ibadina sannan muka gadi da littafi sai ya faɗi na farko yace fa minhum zalimun li nafsi a ciki akwai zalimun li nafsihi sarki ka san hikiman faɗan ka san farkon nan a farko wa minhum muqtashidun sannan aka kawo na biyu wa minhum sabiqun bil karati bi iznillah ba mu da da mataki guda uku a musulunci ba al-islamu da al da al eh to matakin farkon fa minhum zalimun li nafsihi anan ne ake samun mataki na al hmm. nan ne galibin musulmi suka fiye na'am Tana lura sosai shi musulmi ne amma aikin sabo yana yi muqtasidun suka ce shi ne wanda ya bar manya-manyan ayyuka na sabo kana lura sosai na'am sannan yana ƙoƙarin aikata wajibi amma yana aikata makaruhi sannan yana sakaci da abin da ya shafi nafila bi ƙumbil khairati bi idnillah shine mataki na al’insanu, wanda yana ƙoƙarin aikata wajibi da nisanta haram da ƙoƙarin aikata faril a na nafilfili da kuma ƙoƙarin nisantar abin da yake makaruhi wanne ne suka fiya wanne ne yan kaɗan to yanzu muna tambayar galibin su da Allah in ka ɗauki mafi yawancin yan shi'a kafin ka samu wanda ya kai mataki na al'isanu wanda ya wuce al'imanu da al'islamu ya kai al'isanu sabiqun bil khairati bi a musulmin duniya ma to kuma ka san waɗannan guda ukun Allah da ya gama yace ce jannatu annin ya da kuluna aljanna zama za su shige ta in ma ba su shige ta ba bidayatan za su shige ta nihayatan hmm. ka lura so ka kalli wannan kasan amma kaga sai Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai zalimun li nafsihi ga mutum musulmi ne yana aikin banna ko musulmi ne ko ma yadda za ka yi da shi kuma sun suka fi yawa Sun suka fi yawa shi yasa ka gana mai tambaya na ce shi yana wani kaso ne to yana zalimun li nafsihi ne hmm. yana muqtasidun ne yana sabiqun bil khairati bi idnillah wani mataki yake ne so sai wani haka yanzu mu dawo kalman zalim da kalman albagi da yake magana hmm. ai in malam tahir yana da hazzu a gidan luga ya san cewa da zalim da bagi duka ismul fa'il kuma ɗaliban da nake magana na lugar larabci sun fahimci abin da nake magana ita kuma asali siga siga ta ismul fa'il tana nuni ne akan kudus faruwa lastubutu wadda ba tana nufin dawama ba anya sarki kana tare da ni sosai idan na ce maka darib mai duka shin wannan sifar ta lizimce ka ko da yaushe duka kake yi ko ku a'a wani abu ne ya bujiro aka yi maka kai duka yanzu da ka gama dukan abin in ya wuce sifar ba ta lizimce ka ba wani abu ne ta bijiro ta bujiro. in na ce maka ƙari'un mai karatu yayu yanzu ne ka zauna kake karatu Eh. da ka gama karatun ka rufe littafi in ka tashi shi kenan lokacin da ba karatun kake ba ba a ce maka ƙari in na ce maka jalisu ta yi yanzu ne kake zaune saboda abin bujurowa yake faruwa yake idan ka tashi in ka gama kana tafiya kuma ana iya ce maka kuma jalisu ah, ah. ba a cewa ko idan na ce maka ƙa'imun mai tsewa wannan ismul fa'il ne lokacin da kake tsaye ne an ce maka ƙa'in ko na'am idan ka zauna ba har yanzu zan ce maka ƙa'in? a sam ya sa ismul fa'il ne shine asali baka cire shi daga wannan ƙa'idar sai da karina to da kalmar azzalim da kalmar albagi da alfasi duka wannan ismul fa'il ne a lokacin da abin ya bujiro wa mutum yayi a lokacin ake siffanta shi da siffar in abin ya wuce ba a lizumta masa a ce sifar tana tare da shi kowane lokaci hmm. ban sani ba sarki ko kana tare da shi. sosai sosai muna shan wannan karatu sosai ana ganewa kana ganewa ana ganewa sosai kana ganewa sosai idan na ce ta yi wanda yanzu lokacin da Allah ya ce wa annabi Adam wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna mina zalimina sai ka kasance daga cikin azzalimi a ismul fa'il da ya ci wannan bishiyar a lokacin yana da wannan sifa amma da ya tuba har yanzu wannan sifa tana tare da annabi adamu a matsayin azalimi to akwai bambanci tsakanin ismul fa'il da siffatul mushabbaha bismil fa'il ita siffatul mushabbaha bismil fa'il wannan lazima ce ba ta rabuwa da mutum yanzu baka misali kamar tawil dogo in an ce wani dogo ne ka taɓa ganin ran da dogo ya dawo gajere a'a ah. Idan na ce maka gajere, ta taɓa ganin ran da gajere kuma ya koma dogo. A yana nan da yana nan da Saboda ita wannan sifar duk inda ka tafi in kai dogo ne tana tare da kai. In kai gajere ne tana wa? Tana tare da kai. Tana tare da kai, ka gane bambancin su? Sosai, sosai. To dan an ce wani bali ko albagi, wannan ismul fa'il ne yana nuni akan al'udusu faruwar abin a lokacin lasu hutu wa dawam ba yana nufin ba ne, ko da yaushe cewa dole ya zama to lazima sifar tana tare da mutum in malam tahir ya shirya na san yana ji in an buɗe layi ya zo mu tattauna da shi ismul fa'id yana da wasu ƙa'idoji wajen guda bakwai tunda ya ce ulumul qur'an ya karanta ya zo mu tattauna da shi akan wannan babin akan ismul fa'il tilalarsa a qur'ani ba ka cire shi daga wannan ka'ida ta asali sai da karina to karinan ne in ya zo ma tattauna da shi ma yadda aka masha Allah ka lura Ko wancan abin da yake so ya lizumta mu da na faɗa na ce na faɗe shi ne a babin waɗanda nake wa raddi cewa sun ci abu kaza sai na ce to ku kaddara abin da kuka ce haka ne to ga amsar abu ka gane Idan ya ɗauki aikin saɓo kowanne iri da ma'anan azzalimi na rantse da Allah yanzu a doron ƙasa casa'in da tara na mutane fasan hmm. azzalimai ne. To. Ka san dalili? Na'am amshe. Asalin menene ma'anar kalmar zalunci ka san shine ɗora abu a inda bai kamata ka ɗora shi ba. Na'am. Shine ma'anar zalunci. to akwai ɗan adam ɗin da ya isa yanzu ban yi mubalaga ba ne na ce ɗari bisa ɗari amma babu ɗan matar da ya isa ya ce a doron ƙasa bai taɓa samun kuskure ba ya ɗora wani abu inda bai kamata ya ɗora wannan abin ba da wannan ya zama min. shi ma an an ɗauki wannan ma'ana sai ta haushi okay to eh <laughs> na'am ko zai ce tun da ya zo a rayuwar shi zalunci da ma'anarsa ta loga ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba bai taɓa samun wannan matsalar ba. Wato in za bi da wannan fassara kowa a zalimi ne. Kowa a zalimi ne ba wanda zai sha har shi mai magana. Okay. Hmm. So in ya tabbata shi ma a zalimin ne da ma'anan ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba. To, ce ya zai shagaltu da zaluncin wani gana shi zalunci. Hmm. in kuma sun ce ƙarya ne to gane ga su to to <laughs> na'am shi ne wata in zalunci a larabci wata kushe ala ghairu maudu'i ko magana ce ga inda ya kamata ka yi ta sai ka yi ta inda bai kamata shi ma zalunci ne ai na'am son wannan ma'anan muka buɗa ta babu wanda ba a zalimi ba 99% yanzu 95% na mutanen da ke doron ƙasa azzalimi hmm. eh na'am misali yanzu da ya ci yayi izala eh wai da da shi dan izala ne sai ya gane cewa me shi'a ta fi gaskiya sai ya batta lokacin da yake cewa yana izalan ai lokacin yana ganin abin da take kai na daidai ne yake kai ko eh, daga baya sai ya bari kenan ka an yi lokacin da ya ɗauki abin da ya ɗora shi a inda ba muhallin shi ba daga baya sai ya me ce ya gane to har yanzu ma a rayuwar shi akwai mu'amalolin sa na rayuwa in ma a hanyar magana ko aiki yana ɗaukar abu ya ɗora shi inda bai kamata ya ɗora shi in ya ce bai yi to ya mai da kanshi asuni in ko yana yi to ana samun wani bangare na zalunci ta tafi da shi To. Wannan shi ne. Hmm. Saboda haka yadda yake faɗa cewa wai man kana bai min zujadi duk wanda yake gidan shi na tangaran ne bai kamata ya ce zai yi wasan jifa ba da abin da ya shafi a abin nan. Wannan shi ne. Sannan ya yi magana akan shahadatun su. Maganar shahadatun su da ya yi magana. Hassan ya kawo cewa wanda kissar ya taɓa kawo ta a nan gurin. Muka ce Ibn Arabi, Ibn Arabi ya kawo ta ne don ya ce wannan kissar ba ta tabbata ba ƙarya ce. Ta gane sarki zaki. To kaddara abin da muka faɗa. Da ya tashi har ya kawo aya wallazina la yashhaduna zura inna ba sa shaidar su. A gurin Allah sarki idan nayi abu yanzu na gane abin laifi ne na tuba. Ta san na daga ciki idan Allah ya ga dama aikin ma da ne mara kyau yana ke juya shi ya mayar da shi mai kyau Allahu akbar to sanda na tuba eh na'am sai kuma ka ci gaba da lizumta min wannan abin ka ce ko na tuba saboda tuba ta ce har yanzu abin yana biye da ni hmm. ai bai yi wa ai so Allah da ya tashi kafin ya kawo wallazina la yashhaduna zura sai da ya faɗi shirka da Allah alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun ba sa zina sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al-adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salihan yi imani ya aikata aiki mai kyau sai ce fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'ati ma sana irin wa'annan Allah yana musanya aikin su mara kyau ya dawo da shi mai kyau ba wa kana Allahu ghafurur rahim sai yasa ake wa man taba wanda ya tuba ya aiki mai kyau fa innahu yatubu ila Allah wa taba sannan ya kawo walladina la yashhaduna zura wayanda ba sa shaida ta zura kenan walladina la yashhaduna zura shi ma sai ka kaddara illa man taba ko na'am sai ka kaddara haka in sun tuba ma Allah zai karba zai karbi ba kes to tuban nan mu dawo ta waye tuba ta Allah ne ta Allah ne na'am to Allah da ya tashi sai ya fara laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usra yace ya karbe kiban waɗannan mutanen sai wani kawai ya zo yanzu a wannan zamanin sai ya zama shine alƙali na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan sarki zaki yau ba zan yi dogon karatu ba irin yadda na saba yi magana ta ƙarshe hmm. da nake so in yi maganganu ne guda biyu kamar haka a magana da na faɗa nake cewa a bari ka ga wannan akwai wata magana da ya yi eh. wadda na so in gukuro ta in turo ta amma ban samu dama ba ya ce wai kana gani idan aka zo aka ba da lokaci sai in zauna ina rubutawa in na zauna ina rubutawa sai lokaci ya kare kuma sai in zo ina ina ina ina ce ina ina ina korafi to ina so ya sani sarki zaki kai ma ka sani wannan ƙarin da nake bashi a minti biyar ba zan sake bashi ba kuma ba zan ƙara bashi ba tunda da na bashin zagi na ko cin mutunci na yi da ɗora mun abu ba zan bashi ba idan ya fara magana sarki zaki ta'aliki yake so yi, sharhi yake so yi, raddi yake so yayi tambaya yake so yayi ba zan shiga maganarsa ba amma idan ya cika minti biyar to ya tsaya idan bai tsaya ba ka tsaye da shi idan baka tsaye da shi ba to ni zan tsaya eh, saboda saboda saurara sarki zaki abin da ya faru yana da kyau mutum ya kwatanta adalci saboda rubutawa da nake yi ina ɗan ɗaukar lokaci na ƙara masa mintoci wata ran zan ce na ba shi minti takwas wallahi sai ya yi minti sha biyu ko sha biyar jama'a shaidu ne amma duk da haka tun da ya yi ƙorafi ha to shi kenan ta wuce kuma yanzu minti biyar eh, da ka bashi da muna ai sarki zaki bari ka ji ai bari magana ya hakuri ya hakuri ya hakuri abinda muke roka kaga karatu yana shiga kuma wallahi muna ganewa kuma jama'a na ganewa sosai karatu yana shiga shi da ba saboda kai da shi ba amma saboda jama'a masu fahimta ina gani da wannan ka'idan da kuke ciki da a kawo doko dogon magana kuna yi wallahi yana yana taimakawa sosai gaskiya a gaske shi da ni na roka da kai hakuri roka ni nake yi. sarki zaki na'am sarki zaki da bai wannan maganar ba haka zamu ci gaba ba ni da matsala amma tunda yayi korafi ka gane tunda yayi korafi duk da yana ƙara masa kai akwai lokacin da ma na ce masa hmm. tunda na shiga na yi magana ma hmm. to wannan duk maganganun da na yin ma baya cikin mintocin akwai lokacin da ya sama da minti ashirin kai ka bashi minti biyar ni na bashi sama ya kai wurin minti goma sha biyar na kara masa akai. kai hmm. amma bai gani ba ya zo yana cewa ai ka gani in aka zo kaza a ha sarki zaki ai tun da ka bashi minti biyar ko wani sirri a minti biyar din na dawo na yi zubu ba zan wuce minti a sarki zaki bari ka ji ba zan shiga ba in yana fara magana a minti biyar din zan bar shi sai ya ƙare kawai abin da za ka mun sarki zaki shine kai ka taya ni riƙe tambayoyin in tambaya yi ka fahimta in ya ƙare ni kan yabo wannan kawai shine sarki zaki don haka a buɗe a buɗe a bude so wannan ya gabata akwai wata magana da yayi ta malam albani na so in ga bidiyon Kota in saka amma ban ganta ba hmm. ita nake so in karanto ɗaya daga cikin abin da malam tare yake yi na ha'inci in ya zo karantawa lokacin da ya zo kawo hadisin man kuntu maulahu a cikin silsila a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da uku a ƙarƙashin hadisin amr bin maimun anna rasulullahi qala li ali anta wali kulli mu'min ba'adi sai ya fassara kalman wannan da kuwa aka radahu Ahmad wa min tariqihi al-Hakim wa qala sahih al-Isnad wa wafaqahu Zahabi sai ce huwa kama qala kama wadda yadda suka ce wa huwa bi ma'ana qawlihi man kuntu mawlahu fa aliy mawlahu sai ce wa qad sahha min turqin ya inganta ta wasu hanyoyi kama ta kaddama bayanuhu fil mujallad ar-rabi raqab alamba ta hamsin. sai malam tayar da ya zo karanta sai ce fa min al-ajibi haqqan daga cikin abin da yake da ban mamaki da gaske hmm. an yi tattara a shekul islamu bin jami'a ala inkari hadal hadith wa takbibi akan ibn jami'a ya karfin hali wajen karyata wannan hadisin da inkarin sa fi min hadis sunna a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu a shafi na ɗari da goma kamar yadda ɗari da hudu sai ya ce kama fa'ala bil hadithin mutaqaddim kuna kamar yadda ya aikata da hadisin da ya gabata ma a taqaririhi eh, rahimahullah tare da tabbatawarsa da e Allah yi masa rama ahsana taqririn annal muwalat abinda ibnu taymiya yazo yake magana malam tahir in yazo na cikin abin da yake yi wa masu saurare sarki zaki wallahi in yazo a babin amana ta ilimi kaga da ya zo sai ya ce faminal adibi an ta tajarra a shekul islam min taimiyya ala inkari hadal hadisi wa takdibi sai ya ce wai ibn taimiyya ya karyata wannan hadisin wai albani yana mai raddi to shine mala albani yake cewa kama fa'ala bil hadith al mutaqaddim huna ma taqririhi rahimahullahu ahsana taqriri tare da tabbatar wanda yayi wannan hadisin to malam tare sai yake karasawa Annan muwalat huna diddil muadat wa huwa hukumun sabitin li kulli mu'min cewa wannan muwalatin soyayya ita ce kishiyar kiyayya yace wannan ya tabbata ga kowane mu'min sai yace wa Ali radiyallahu anhu min kibari kaga sai yace sayyidina Ali yana daga cikin manya-manyan masu imani yatawallahum wa yatawallawnahu suna jibin yana jibinta su suma suna jibinta shi ma'ana yana son su su ma suna son shi sai ya ce fa fi raddul alal khawarij wan nawasib a cikin wannan hadisin inji mala albani yake ɗauko maganar ibnu taymiya a cikin minhajus sunna yace akwai mai da martani ga nawasib da kuma khawari sai yace lakin laysa fil hadisi sai dai babu cikin wannan hadisin anna laysa lil mu'minin maula siwahu cewa muminai ba su da wani maula in ba shi ba sai ce wa ƙarƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa ya ce aslama sallallahu alaihi wasallama aslama wa gifar wa musiya wa juhaina wa quraish wal ansar sai ce mawali dunan nasi laisa lahum maula dunan lahi wa rasul sai ce fal hadith wannan hadisin laisa fihi dalilun albattata ala anna aliya radiyallahu anhu huwa al-ahqqu bil khilafati min ash-shaykhain kama ta shi'a wanda asalin maganar ma shi malam albani ya kawo ta ne don ya raddi ga shi'a sai shi li'annal muwalat ghairul wilaya allati bi ma'anar imara domin muwalatin nan ba da ma'anan wilaya ba da ma'anar shugabanci fa inna ma yuqalu fiha ana faɗa a ciki wali kulli mu'min sai ce hada kulluhu min bayani shaykh islam wa huwa qawiyyun matinun kama tara yace fala adari ba da zalika a takdhibihi lil hadisi. da haka waccan magana da wasu suka kawo ce wanda ya faminal ajibi haqqan abin da yake da ban mamaki a ce wai shekul islam bin taimiyya yana inkarin wannan hadisin yana karyata shi shi ne albani yake magana yana raddi ne ga wanda suka ce ibnu taimiyya ya karyata wannan hadisin ya inkarin hadisin ba wai shi ya karyata ma ya inkari ba shi bane abin da albani yake so ya tabbatar amma malam tahir da ya zo sai ya ɗauko iya abin da ya mai sai ya kafa wuta da shi sai ya tsallake sai ya bar ragowa in kuma ya ce ba haka bane ya zo mu karanta za zuwa karshen. inda malam albani ya ce kashi daga ƙarshe ya ce fala adari ba da zalika wata hatta kadhibihi lil hadisi bayan wannan ban san wata fuska da za a ce kuma ibnu taymiya karyata wannan hadisin yake Daka wancan da ya faɗa ya ce faminal ajibi hakan an yi tajarra a shekul islam bin taimiya ya ce abin mamaki ne ga wannan suke cewa ya ta wannan hadisin ko ya yi musun shi abin mamaki ne masu faɗar wannan magana Allah ya sa mu dace sarki zaki ɗauki awa biyu ka buɗe layi mutane su kira abin da muka faɗa in yana da magana sannan daga ƙarshe sarki zaki kuma maudu'in da na fi so mu tattauna da shi ya zo mu tattauna matsalar zagin sahabbai musamman abubakar da umar a littattafan sunna da shi ya zo mu tattauna wannan ne na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a na san mun ji tattaunawa da malam musa yi sa'annan kuma bayan haka malam musa ya bude hanya ya kira muƙabala ga topic guda guda biyar wanda cikin babin adalci akwai topikin da malam dakir shi ma ya nemi zama da malam musa malam musa ya ƙara wannan ciki amma a faɗaɗa wannan zuwa ga duk sahabbai ba imam ali kaɗai ba har da imam ali a ciki da sauran sahabban duka sa'annan kuma ya yi magana akan alfiyatul bagiya sa'annan kuma da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi sa'annan kuma ya yi magana akan isma isma da kuma guluwi wuce gona da iri tsakanin sunna da shi'a na'am da kuma guluwi to malam Musa ya bude hanya na shi ma a karban wannan mukabala to yanzu muna jiran in Allah yadda mu ji kuma a bakin shi ma malam Dahir a cikin wayannan duka wanne ya zaba ko ya zaba a yi zaman a duka saboda a cikai tattauna wanda suke yi a wannan malam Musa na ganin ka zo ka faɗa ka wuce yanzu faɗa wuce ko da yake jama'a ana ganewa ana samun ana fa'idantowa amma a'a zo mu zauna gar da gar gani gaka in ji ba wa vis-a-vis gani gaka zo mu zauna mu tattauna akan wannan kadiya in ba kare ba insha Allah za ci gaba wani lokaci alright to jama'a mun bude layi kenan kai da kake da ta cewa a kai za mu baka dama ka zo ka yi magana akan abin da yake faruwa shi yasa mun fara ɗaukan kira ta tiktok mun samu dama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Assalamu alaikum. alaikum salam sarki zaki. Na'am kola ya sunanka. Ya sunanka daga ina ki kira? Assalamu ah, alaikum salam. Ya sunanka daga ina ki kira? Sunana Adnan Alawi ina kira daga jihar Katsina. Sunana Adnan Alawi ina kira daga jihar Katsina. To bismillah kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu sunna ka wannan layi. Yawa ina wa malam fatan alkhairi. Malam yana jin kai na amsawa. Um, uh, sarki zaki a gurguje kafin in zo ga tambaya ta kwanaki na fara magana sai uh, network dina ya katse nake cewa akwai abin da malam bai fahimta ba kake cewa in dawo in yi wannan bayanin eh, eh hakuri abin da nake nufi a nan wurin eh. ana samun eh, abin da nake nufi a nan wurin ana samun matsaloli a dukkan wayannan firkokin ma'ana ana samu a tijjaniya a shi'a a izala okay akwai wani topic da kuke yi da wani malamin tijjaniya wanda yake fitowa yake kalubalantar wa'anda suke faira da sauransu wa'anda suke allanta shehu ibrahim da sauransu mal nasir shek mal nasir sannan a izala akwai topic din da ni ina ganin dan uwa mai maganar abin da ya shafe mu a kabari in wani ya zo yana karatu akan yan faira ko tijjaniya Sai ka zo ka mai magana in fera in tijjani. Kola. yanzu zan wuce. Eh kola ya kuri da mu eh. kaga kaga ko malam Tahir bai yarda kan haka kuma gaskiya ne ana sauke mu akan ana sauke akan karatun su. Mm. Kaga ta kai hakuri. Mu je kan wannan to. Eh, shikenan. Eh na na wuce wannan. Eh, eh Abinda nake nufi a nan wurin to tunda mu ma tuhuman mu yake to duk wa'annan hashi malam Asadu Sunna kenan taqiya yake abinda nake nufi a nan wurin abubuwan da yake karewa akwai shi ma a a nasu gida amma baya fitowa ya yi raddin su kamar wa'anda a baya malam tahir ya ya kawo su kamar me ai suna nan da dama abubuwan da ya kawo a to ai ka bada misali da guda biyu ne sai abin ya fito wa mutane misali kamar me misali ai ya misali kamar magana da eh, jala jalungo gashi nan karara Zagin Imam Ali yake amma kariya amalan Musa yake ba shi ta iya yake a wurin mu. In dai mu ma za mu ta abu kaza ba haka ne. yace. So maganan kadiyar Dr. Jale Jalingu. ai na gama da ita bari ka ji malam adinan Na gama da ita ba zan yi mamaki ba. Na gama da ita na ɗauko ta na saka ta cikakkiyarta. Eh, mutane masu hankali sun ji. ka gane mutane masu hankali sun ji. wanda zai iya madakta dala jalingo adalci ya masa wanda ba zai iya masa ba irin ku ba za su masa ba ban yi mamaki ba domin karfa kamanta ba fa dakta dala jalingo ake magana ba a nan gurin tuhumar musuluncin abubakar da umar ba ake yi ba in kuka zo ba ku iya amsa cewa mutanen kirki ne so ku da ake maganar ma ku yadda da nagartan abubakar da umar ba ku yadda ba wa ke maganar dakta dala jalingo ai abin da nake nufi a nan wurin ai akwai in ba na son in kawo su ne wanda ake ya faɗa maka ah, wanda bai yadda da nagartar Abubakar da Umar ba dan bai magadda da maganar da ta dala jaringu ba ke maganar da ta dala jaringu kai tsaye ake tambaye ku me matsayin Abubakar da Umar mutanen kirki ne a gurin ku ba ku iya ba da amsa ba ku yarda da nagartar Abubakar da Umar da Usman ba sai kuma ku zo kuna maganar da ta dala danin ci gaba ai shi yasa na ce ka bada misali dan ya fito fili <laughs> to mala mala mala al'arabi dan ita bayanka ya kawo ire-iren wayannan da dama wanda baka yi raddi shi ne ai tunda ai baka taba fitowa ka ba Imam Ali kariya ba hakan yana nuna takiyya ne a'a wannan wannan ƙarya ne sarki zaki dan Allah halka nawa ne anan shafa Imam Ali har an halka goma sha uku anan mun yi karatu da shi 2000 sarki zaki ai ba wai wayanda suke kafirta imam ali ba saboda masu shi kafirta oh kai kana nufin masu imam ali kafirta yazo yazo ya bari ka ji sarki zaki ya zo a nan gurin a cikin abin da muka bayar na tarihin sai da na ali na faɗi darajodinsa da kuma mai da martani akan wasu abubuwa eh, mun halka goma sha ko irin mawkifin da kuka ɗauka in kowa bai ɗauki irin wannan mawkifin ba shine makiyin sai da na ali sannan yanzu malam adnan Allah yanzu me za ka ce wanda ya ce wa sai na ali sauro a wannan ake maka sun matsayin shi <laughs> a kai nake so ka tambaya kai nake so sai ka ban same me hukuncin wanda ya ce wa sai na ali sauro a a a'a kai sai ka faɗa a a'a sai ka faɗa abinda na fahimta sarki zaki su idan a littafin su ne aka kawo cin mutuncin sai da na'ari babu komai amma amala adnan mai hukuncin wanda ya ce wa sai da na'ari kudan zama a wurin mu in bai inganta ba Mala, in ka gani a littafin a'a ba maganan bai inganta ba ya inganta Ma ajiye maganin bai inganta ba ya inganta me eh, hukuncin wanda ya ce wa sai da na'ari dabbar ƙasa wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatun min al-ard akhrajna lahum dabbatun min al-ard me hukuncin ce masa dabba ita ce dabba da za ta fito a ƙarshen duniya ai shi malam nake ga ma idan ta ya tabbata to mu je gaba ita tambayar ka inganta ba bai yiwa yanzu ka tambaye ni abin da ba ni da masaniya akan shi kuma ka ce kana to tunda baka sani ba sai ka je ka nemi sani wanda bai kamata ka yi mana gusu ba kenan kuma ina nan zan fito da abubuwa irin wannan na suka da aka yi wa ahlul baiti a littattafanku ba nan muka zo sai da na sarki a sarki muka ce an faɗa ba a cikin littattafanku an ce ƴaƴan Hassan suna ma ƴaƴan Hussein hasada wake hasada mutumin kirki ko mutumin banza Malam ga tambayoyi na zan yi yan sauka. To bismillah i a a kanka damu i. Ba tambaya ta ta farko. Eh. Zalunci kan zalunci shin mutanen mhm. kirki yin zalunci ko kuma a mutanen banza malam kafin kafin ina zuwa kafin yanzu ka saurari karatun da ne ake saurara kamar tambaya ko da Allah malam Adnan menene zalunci a yaren larabci zalunci mutum a yaren larabci zalunci ai da kalma Hausa duk zalunci ne ko a'a ai ba ba Hausa nake tambaya ka ba kalman azzalimi ai ba Hausa bane larabci ne to fassara min shi Eh, a Hausa amma da Hausa Hausa nake ma ba Larabci ba in eh, shine na ce maka menene ma'anarsa ita da Hausa in dai Hausa ne ai kace azzalimi azzalimi wanda ya zalunci har yau larabci ne kake ƙara faɗa ba kai bayaninsa ba ai ai Hausa nake masu sauraro platform ɗin nan duk Hausa ne na ce maka kafin ai sarki zaki a nan gurin kafin ya zo ya tambaya ai na yi bayani na ce ma'anan zalunci a yaren larabci shine ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba da labarin tambaye kamala adina dan Allah kana tsaya dan Allah ka bi dan a yaren ta'arifin sa a larabci in an ce zalunci shine ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba dan Allah kana ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba ko baka yi eh to ai da sai ka bari in ka gana hakan sai ka yi a'a a'a ta tambaya tukunna tsakaninka da Allah kana yi ko baka yi malam dan Allah kai hakuri in yi a'a kai hakuri dan Allah kai ma kai hakuri ai sarki abin da na faɗa nake cewa ah. idan muka faɗaɗa ma'anar zalunci ta lugar ah. larabci hmm. to 99% na mutanen duniya yanzu a zalunci. To ina so kafin ka tambayi wani akan zaluncin wani, mu fara da naka tukuna. Eh na yadda ina yi. ni ma a kira ni da azan. kana yi eh na yadda ina yi to shi kenan ita tambayar ka yanzu tunda ka yadda kai ma zalumin. to ai kafin ci gaba ni ma da Hausa kuma me ake nufi da zalunci da Hausa shine na fassara maka ai ɗora abu inda bai kamata a ɗora shi ba wani azzalimi ne mai ake nufi malam. Ya ɗora abu da ba abin da ba Mala Malalan Alawi ka san mun baka lokaci sosai abin da sai. A kyale shi sarki ya hakuri. Bashi ya tambaye shi tambaya ta ta farko eh. malam Musa Kace eh, eh. dan zalunci mutanen banza ne suke yin zalunci ko kuma mutanen kirki ne tambaya ce mai kyau. Sannan abu na biyu, shin ma'awiya ya kashe Ammar da Wujuru ko kuma bai kashe su ba? Hmm. Ina zuwa ƙwif a hankali. Shin mutanen kirki na zuwa? Shin mutanen kirki ne suke yin zalunci? da ka ce eh, farko mutanen kirki ke ah. zalunci ko ba ba eh, mutanen kirki ko kuma mutanen banza ko kuma mutanen banza ɗaya kenan biyu to mu je na biyu yawa ta biyu shin ma'awiya ya kashe ammar da wujur ko kuma bai kashe su ba a ingantattun hadisin aizala ma'awiya ya kashe me ammar ammar da wujur Amma da wujur eh. a littattafan wa ko ba ujul bin ali hmm. me eh. tambaya ka ta gaba Yawwa tambaya ta ta gaba ita ce a kan mukabala da kake son a yi amma kana so ka kauda mukabalan ne daga kan imam ali abubuwan da albani ya faɗa ya ce imam ali yana terrorizing mutane yana tambele shin a wurin malam musa asadu sunna haka imam ali ya yi terrorizing mutane yake da wallahi ai na faɗa na ce wannan maganganun da malam albani ya faɗa kuskure ne kuma a babin ladabi ba sai da na Ali ba hatta Umar Allah ya ƙara masa yadda ya kan fito ya irin waɗannan maganganun a kan shi ya ce Umar da dan daba ne. Ka kuma ka gane cewa ba wai akan sai da na Ali kaɗai yake yi ba. Har sai na Umar ya sha faɗa da haka da iya haƙuri. Ai mun gane in za mu haɗa sai mu eh. haɗa duka. Ai yanzu tambaya kamun ko sarki zaki. sai na ce maka tsaya ka ji hakuri sai malam al'alawi baka damu da sai na da umar ba kenan ko dai yawa na ce maka a babin ladabi maganganun da malam albani yake Allah ya ji kansa a babin adam irin waɗannan irin waɗannan maganganun ba wai sai na ali ba har sai na umar hmm. yakan kalle shi ya ce da sai na umar dan daba Ta lura? Na'am shek. To da wannan da zai faɗa da sai kan sai na Umar din da wacce ya faɗa kan sai na Ali duk kuskure ne. Kuma a babin ladabi bai dace mana albani amfani da irin waɗannan alfatsun ba. Na'am. Ta lura? Na'am. Na'am. Mu je me kake so ne yanzu kan wannan? Adeji ko. Yawwa. Mm, mm, eh, ai malam ah, ba a fahimce ni ba. abin da nake nufi a nan wurin ni na je ana magana ne kan imam ali kuma akan shi ake so za a yi muƙabala shi yasa nan a'a a'a bari ka ji ana wannan magana malam malam malam adnan ai ba kai bane mai muƙabala ko eh to ka bari mai muƙabalan yanzu shi yayi magana to shikenan tambaya ta eh mala eh, ala bari ba ka tambaya ah, kyale shi sarki ya tambayar sa ta uku yanzu ah, a yaki kar ma ka bata ma kanka lokaci wannan hadisin ƙarya ne kuma asali a littattafan ku na shi'a yake bai da alaka da littattafan na sunna na baka amsa cewa la'anallahu man takallafa an shi usamata sai ya zamanto abubakar umar kuma abin da muke ce muku dama kai yanzu malam adnan kama annabi adalci ya tsinewa mutane su zama tsinannu kuma a je a haɗa shi da su a rufe kama annabi adalci a sarki a je wannan magana rabu da shi wannan magana tun da kafin ma ka dira bata tabbata ba bata inganta ba annabi ya faɗi wannan magana sannan ta yaya abin da yake tsinanne ne annabi tsine ne bar kuma Allah ya haɗa shi alaƙa da wannan abin har rayuwa ta barzaku sannan kuma gurin da annabin nan yake ya ce inda yake tsakanin mumbarin shi da ɗakin shi yana da alaƙa da aljanna sannan tsinannu ya zama suna da alaƙa da gurin wannan maganan a jeɗa wannan dawo sarki zaki in ba shi amsa guda biyu da na farko maganar da ya faɗa sarki zaki ya ce wai ana iya samun azzalimi kuma ina ganin kamar mutumin da zai zalunci ko mutumin kirki sarki zaki ana iya samun mutumin da yake ya sama kansa sunan banza daga baya ya dawo ya gyara a daina kiran shi da sunan banza ana kiran shi da sunan kirki ana samu ko ba a samu Allah ya ce mana bi isalismul fusuq ba adal iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalim wanda bai tuba ba yana cikin azzalimai ta lura kana iya ganin mutum gaye ne gashi da sunan banza ana kiran shi da shi a daidai lokacin azzalimi ne amma ba ka rasa shi kuma da wasu ɗabi'u na kirki sai kaga sunan ne kaɗai amma a daidai lokacin da yake ɗauke da wannan sunan tunda ya siffanta da sunan da Allah ya cika a siffanta da shi a zalimi ne kuma kana iya mu'amala da shi ka ga mutumin kirki ne ta fuskar mu'amala ana samun wannan kowa a samu sannan ka koma qur'ani ya baka amsa mun faɗa mun ce annabi adam yayi mun faɗa mun ce annabi yunus yayi annabi musa yayi duk a gurinka me matsayinsa a gurinka kana nufin cewa tunda annabawa ne shikenan sai a rusa annabtarsa tunda sun taɓa siffantuwa da wani abu wanda aka kira shi zalunci mm. eh ka lura sarki zaki na'am shi kanshi kuma ya tabbatarwa da kansa azzalimin ne mm. to tunda ka tabbatarwa da kanka azzalimin ne kai ma kanka to abin da ya kamata ka fare ka fara kwatar kanka tukunna yanzu yayin da ka tabbatar wa da kanka zalunci shin kai mutumin kiki ne ko mutumin banza ne hmm. shikenan magana ta biyu da ya ce wai hujjar bin adi ya kashe a muhawa ya kashe hujjar bin adi sarki a nan gurin akwai wata tambaya da ne wa malam tahir ya murƙe ta na farko dai na tambaye shi na ce masa ya kawo wani hadisi kwaya ɗaya wanda hujjar bin adi ya ruwaito daga annabi ba tabbas ko shakka babu malamai sun yi saɓani akan hujjar bin adi akwai wanda suka ce sahabi ne akwai wanda suka ce ba sahabi bane tabi kuma wanda suka ce ba sahabi bane tabi ne maganar su ta a lokacin sarki in za ka iya tuna na kawo ayan la illam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون fil madina ka san suwaye almurjifuna fil madina wanda za su yada labaran da za su zo su tashi hankalin mutane a cikin garin madina su ne almurjifuna fil madinati na'am to a wannan lokacin na tambayi malam tahir ai ka san Allah cewa la nukuri yannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila ah. sai yace mal'uni na aina masu ukhidhu wa qutilu taqtila in na ka iya tunawa a wancan lokacin sarki zaki na'am eh eh na'am na ka iya tunawa to in ka lura a cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yayi maganar nan al-murjifuna fil madinati sune al-mushi'una li akbaril kadiba wanda za su ɗauki labarin ƙarya su yada ka san sarki daga cikin abinda Allah ya ce da naburiyan naka biyu shine da nusallitan naka alaihim za mu ɗora ka a kansu thumma la yudawirunaka fiha illa qalila sai Allah ya ce mal'uni na aina ba su fito idan nune duk inda kuka kama su ukhidhu wa qutilu takatila duk inda kuka same su ku kama su ku kashe su kashewa inda Allah shin sarki zaki wanda ya ɗauki labarin ƙarya ya yada don ya tashi hankalin mutane sai ya zama tuwa gashi nan Allah ya ce aina ma ukhidhu wa qutilu takatila da sarki zaki wata gwamnati ce a duniya za ta ga za ta iya yadda da abin da ya shafi rigima da tashin hankali a cikin societin da gwamna yana iya zuwa ya zo sallar juma'a yana kan mumbari shine limami yana kudu ba ana jibarsa. Hmm. <laughs> Wata gwamnati ce za ta yadda da wannan? Babu, babu, wanda eh? zai yi wuya. To akwai abin da ake ce masa idan Manna ta haɗu guda biyu. Eh. A irin wancan lokacin da ba a daɗe da wuto rigingimu ba, an yi faɗa tsakanin wane da wane da wane da wane. Gwamna ya zo masallaci, wani ya jagoranci jifan gwamna a masallaci, rigima ta tashi daga nan ba a san iya adadin mutanen da za a kashe ba. Wannan ita ce matsalar da ta faru. Shi yasa kona na Aisha da tewa sai na auya magana. Ce mata yayi matsalar hujjar bin a bari in mun tsaya da ni da shi a gaban Allah ya mana hukunci. yanzu hujjar bin ali ba ya rasu ba sosai muawiya ba ya rasu ba sosai ya, ya rasu ni zan yi hukunci ko kai ko Allah Allah zai hukunci to su bari mana in an je lahira Allah ya hukunci ina ruwan su mm. wannan shine abin da ya faru sannan shin a musulunci shi kuma shin abin da hujjar bin ali yayi daidai ne to a musulunci ba a musulunci ba daidai bane Allah Allah zai yi hukuncin sa dai shine nace a musulunci a masallacin juma'a eh gwamna yana hudu ba shine liman ka dagoranci a jefi gwamnan a yi masa ihu a masallaci ɗakin Allah shin hakan daidai ne gaskiya ba daidai bane amma ai ba sa faɗan wannan ai na'am na'am gaskiya ba daidai bane so shine ai abin da muke magana mu je buɗe layi tambaya ta gaba tun da ya magana muƙabala eh. in malamin sa ya zo ya yi magana muƙabala masha Allah <laughs> assalamu alaikum in ka lura sarki eh assalamu alaikum tambaya tambaya kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am kola sunan ka da kike ka gaishe ku salamu alaikum na wasa sallama inna da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina amsawa dan uwa ya sunan ka da kike Ah, wanda ake wani kabi da lazy engineer daga abuja insha Allah to engineer kamar lazy engineer muna jin ka hmm. da farko da farko dai gaskiya sarki zaki ina so amin alfarma ne ina so yi magana da kai insha Allah ko da da lokacin da yake free insha Allah akwai ta magana mai muhimmanci da zamu insha Allah to insha Allah insha Allah engineer yawa na biyu kuma ah, ina gode malam gaskiya malam Allah ya saka alkhairi mun karu sosai insha Allah kuma Allah ya bada iko kuma Allah ya kara buɗa malam Ah, abun da zai magana kai shine kan magana isma na albaiti da ya shiya suke ta magana kai eh. don ina ga ban manta ba malam ya ta challenge na yan shiya nan akan su kawo aya da qur'ani da yake nuna cewa su wannan albaiti din masu ne wato abin da na kula shine akwai abin da malaman mantik suke kira wato malamin logic suke kira after the fact justification wato abu ne za ka ɗauko shi bayan ka kaddara abun sai ka zo ka nema masa hujja a ƙur'ani ko hadisi wanda ga gaskiya in za a haka gaskiya ba za ka samu hujja tsaye da zai bujin wannan abun da idin ba to abin da ke faruwa kenan su sun kaddara wa ahlul isma ne sai kuma aka yi rashin sa su karasa samun aya da zai yi proving wannan daga ƙur'ani. don ina ga kamar kwanaki na ji wasu malamai a pejin sarki zaki suna kawo aya cikin suratul ahzab inda Allah ke cewa inna ma yudallahu bi yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera wato a ciki dai kaman Allah yake magana cewa zai dauke wa sahabbai su ahlul baiti din kenan da kuma tsarkake su wanda har na ji malam Musa ya mai musu da martani da wata aya da ke cikin suratul suratul anfal ne aya ta 11 sahabbai لطهركم ويذهب عنكم الرجس لطهركم ويذهب عليكم ويذهب عنكم رجس الشيطان ankum rijsa shaytan yawa wal mutala qulubikum yusabbita bil wato wannan in har za su kafa hujja cewa wannan aya na suratul ahzab yana tsarake ahlul baiti ya tabbatar musu da isma din ai wannan kalmomin ne the same Allah ya amfani shi suratul anfal kan sahabbai kenan in har su masu mai ne kenan sahabbai ma za su masu mai don wannan kalmomin ne ba canji duka kalmomin to abin da ke so yan shiya su gane shi ne. idan fa suka tabbatarwa wato eh, ahlul isma kenan suna nufin cewa ahlul sun fi annabawa ma kenan don a cikin lecture malam ya yi ta magana kan annabawa kan annabi annabi Yunus wa zannuni idh dhahaba ghadiban fa zanna la qadra alayhi fa nada fi zulmati alla ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya tabbata cewa annabi Yunus ya kuskure na har ma ya kira kanshi da azzalimi annabi adamu wa asa Adamu rabbahu fa gawa Kuma bai tabahu rabbu fataba alaihi wa hada anan ba wani cewa annabi adam ya kuskure tabbas to kenan annabi adam annabi yunus annabi musa kenan ahlul baiti din sun fi wayannan annabawan daraja kenan gaskiya na so in shi a su duba wannan magana sai da in har sun imani cewa waɗannan ahlul baiti din sun fi dukkan annabawa daraja shine to zan ce to ba abin da zan ce akai amma in dai haka ne kuma ya kamata sake duba wannan ah, matsala na isma na ahlul tana kuma na so malam ma ya dan kara mana bayani akan insha Allah a takaice dai abin da zan faɗa kenan sai kuma insha Allah sarki zaki sai mun magana kai insha Allah to masha Allah injiniya Allah ya saka maka da alheri mun gode sosai mun gode to sai da shi wajen ta'arifin isma din sarki zaki na faɗa na ce sun kawo sifar da in ba Allah ba ba wanda yake da wannan sifa to in ya yadda in ya zo mun tattauna da shi ma garwaya da shi a wannan janibi. Sadaka maganin da kuke cewa wai akwai abubuwan da na tabbatar bai taba kaiwa kansu ba amma in yana musu bai karanta su ba a littattafansu bai kai kansu ba ran da ya zo muka tsauna da shi akan isma din zai tabbatar da cewa bai je kansu ba hmm. yawwa kuma ai in ka lura sarki zaki idan na zo ina karanto wani abu a su duk wanda ke saurare ya san karatu yanayin yadda yake cewa a maimaita mai kalma kaza a faɗi kaza wallahi ya san akwai abin da bai taba ji ba yanzu yake jin shi ina faɗa a bakinka wallahi a bakinka shayi A akan akidansu akidansu na na ah. shiya to in yana musu ai gani ga shi. to yanzu ai yanzu na fara fitar da ai guda biyar na'am ya zo mu tattauna da shi To, masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. kola shi ka daga muryanka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu warahmatullahi ta'ala barakatuh na da sarki zaki muna ansa kola sunan kai da ke kira sunana abdulaziz ibrahim na kira daga kaduna to malam abdulaziz dan kaduna eh kana tare da malam musa yusuf masu da sunna ina mika gagarumin gaisuwa ga malam malam musa yusuf ina amsawa malam abdulaziz Wala Abdulaziz malam malam na jin kai na amsa. Allah Allah sa saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin ya kare ikhlasi A musu mamu amma tambaya na ne uh, malam tahir ya yi program na na me wani tambaya ne nake so yi ma malam tambaya to bismillah na tambaye shi na ce akwai alakan aure tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Ali ya ce gabaki ɗaya bai inganta ba ruwayoyin da suka zo daga wurin sunna daga wurin daga wurin jihar gabaki ɗaya haka ne ko ba haka ba wannan magana ya maka maka gaba ɗaya ruwayen tsakanin sunna da shi'a ba su inganta ba wannan tambaya in ji eh? wai malam ɗayar ya ce wayannan ruwayoyi duk wurin sunna da shi'a bai inganta ba ya faɗa haka anan to in ji shi wai wai amsan da aka bashi kenan gaskiya ni na sha'afa to in ya faɗa haka ya dai faɗa ne kawai A maganan aure tsakanin yar sai na Ali Ummu Kulsum da sai na Umar ya tabbata sarki zaki a a cikin usulul kafi ya kawo ci lalle an yi maganan ya ce kawai shi ba zuwa yake ya ce bai inganta ba da kafa to wannan maganar da yake ta zuwa in na kawo abu ya ce bai tabbata ba a gurinsu shi yasa nake so mu gaba da gaba da shi abin da yake karyatawa ya ce bai tabbata ba ni kuma sai na tabbatar mai da shi na'am duk ruwa da yake kokarin korewa na zagin wanda yake cewa ba su inganta ba ni kuma ingantaccen zan kawo mai a littattafansu. su yawa shi yasa nake so mi gaba da gaba da shi yanzu wanda haka maganan aure ya tabbata an yi yanzu sunan sarki zaki ai ba su masa ba ba mun ce matar sai da na abakar da ta rasu ba ummu eh. farwa sai da ali ne ya aure ta eh kai wannan magana ai ban faɗo yanzu dan Allah sarki ka taɓa jin yan shi'a sun ce ai bayan na na Fatima ta rasu ya auri wasu mata eh. ka taɓa jin sun ce maka a matan sai da na Ali akwai mutuniyar banza a bai taɓa ban taɓa jin haka ba a cikin ɗaliban sai na Ali sahabban shi ka taɓa jin sun ce maka akwai munafiki mutumin banza a san babu ya aka yi suka zo suka damu da cewa a cikin ɗaliban annabi da wane da wane mutanen banza ne ya aka yi suke tuhumar matan annabi da wance da wance mutanen banza ne ya aka yi to hmm. da haka maganan alaƙoƙi na aure ya faru alaƙar da ba wanda ya isa in Allah ya da sarki wata rana idan na samu dama wallahi in na zo na dinga baka labari da sanadi ingantacce tsakanin wane da wane alaka ta auratayya ta kullu bangaren ahlul baiti da sahabbai zaka sha mamaki wallahi to wallahi zaka sha mamaki zaka yi mamaki a ce maka cikin ƴaƴan sayyidina Ali akwai Aisha a cikin ƴaƴan sayyidina Hassan haka sai na Hussein haka zaka yi mamaki yadda suka yi ta raya waɗannan abubuwan zaka yi mamaki Allah ya kai mu ai karatu ne zai sa mu bada komai a hankali a hankali Masha Allah. Mun gode. To Malam Abdulaziz ka gama tambayan ka ko? Eh sannan da Allah da wani alfarma da Allah ina roƙon ina so samu namban malami da Allah. Eh nama sarki zaki izini ya baka da an gama ya tura maka. Sarki zaki mun ba daidai ba. <laughs> Shai me ya faru? <laughs> Eh, eh, Malam Ridwanu Olman. Oh wayo. Baka tura mai namban wayata ba kuma wallahi tallahi da ka tura mai Eh. wallahi sarki na ne kafin in baro da zan je in kai mai ziyara har gida wallahi laifi na ne laifi na ne laifi na ne sai na ce ni kuma baka turo min tashi ba ballanta na in kira shi amma dai ina ba olman hakuri zan sake dawowa da in Allah ya ara mana lokaci in ruwa ya dauke ina da alƙawari da mutanen Gombe daga nan zan dawo yola in Allah ya da zai ganni na zo wallahi ya zan cika alƙawari. wai da zai kai ka yawo ah, ko da na awa daya ya kai ka wani gaishe-gaishen wasu bayan Allah in ji shi abin da ya gaya mini. Ah, wannan za mu ji. An <laughs> mu kasan yan dari mutanen mu ne. <laughs> Allah ya gyara. <laughs> Ah, ƙwarai. Ba ga kotun da muka je ba akwai limamin eh. National na Central Mokutai. dari ɗariƙa ne sai da muka je muka kai masa ziyara. Allahu Akbar. Muka gaida shi. Allahu Akbar. Aka yi mutunci. kuma mun anshi lambar juna a matsayinsa na wanda ya fi mu shekaru an ce in sun ga abu na tuntuɓa na gyara su tuntuɓe mu za a gyara in Allah ya yarda alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to a kola kan whatsapp ya akwai bari mu ba na tiktok kuma dama ka gane ka ji ko kola na whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola daga tiktok wa alaikum assalam wa rahmatullah kola ya sunan ka ya yana kira sunana alqasim Ahmad daga Kebbi Jagar. To, masha Allah, Malam Alkasim kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asad suna kan wannan layi. Malam Alkasim Muhammad ko? Malam yana jin kai na amsa. Malam Allah ya saka da alkhairu. To, amin Malam Alkasim. Malam dama gaskiya na so dama cikin wannan shawarar da kake bayarwa akan zaman da za a da shi Malam Tahir. Eh. Sabida wannan tafiya in za a ci gaba da shi a haka gaskiya ba lokacin da za a ci an kai ƙarshen shi. Hmm. Amma in za a zauna da shi kaga ya faɗa a faɗa kuma ya nuna ga wuri inda wuri inda aya ko hadisi suka yanganta kaga haka izini lahi za kai karshe za a gane wanda ke bisa gaskiya hmm. da wanda ke bisa kuskure. Na'am. idan Allah ya gwada lokaci in ya yarda za a zama da Allah muna saurare sai a sarki zaki a sanarwa. Eh ai yanzu haka insha Allah tunda Malam Musa ya bada tahaddinsa ko Malam Dahir shi ma ya fara bada nasa Malam Musa ya zo ya amsa kuma har ya ƙara wasu hudu akan wannan ɗayan ya zama biyar. To kaga inna ma Malam Dahir mun ƙara in ya ji mu nan zai ya bada amsa ko kuma shi ranar ah, talata insha Allah jibi kenan. yana da program ya kamata shi ma ya ayyana mu ga su sa'an nan mu fito mu zo mu ayyana ka gane ba zan yi zo mu bayyana kai tsaye kai tsaye haka ba yanzu na malam Musa mun record mu ajiye na malam Dahir ya zo shi mu zo mu program ni kaɗai in zo in ayyana mu ba da ranar da za a yi in Allah da kuma malam Musa ya yi adalci ya ba da shi ya ba da zaɓi ya wulga biyar ya ba da zaɓi kowanne malam Dahir ya zaɓi a ciki insha Allah daidai ne gare shi. shi sa shi mun jira malam dahir ba za mu bayyana gaba daya haka Allah Allah ya sa kara alkhairi mana? amin amin Allah ya jagora Allah ya sa mu dace amin amin malam alkasim amana kasa mun gode sosai mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp Ok, wa alaikum salam. Barka dai sarki zaki. Barka ka dai kola. Ina gaisuwa. Muna amsa ya eh, sunan ka da yake kira? Eh, lafiya kalau. Sunana Muhammad ina kira daga Delta State. To Malam Muhammad daga Delta State kana tare da sheikh Malam Musa Yusuf Asad suna ka wani layi. Yawa Malam Musa Yusuf eh, ina gaisuwa. Yana amsa Malam Muhammad. Na'am. na ɗan duba topic ɗin ana cikin yi ina bibiyan topic din nan yau kusan kwana hudu amma abin da nake son yi magana a kai a muhimmi bai yiwa a ce zagi ne shine aƙidan wata addini bai yiwa a ce zagi duk addinin da a duniya ban taba ganin inda zagi ya zama jigo ko tsarin tafiyan addini ba mu tsaya mu yi adalci adalci shine yana yiwuwa cikin matsalar da aka samu a tarihin addini wanda yake sananne ko ya santa da musulmai da wayanda ba musulmai ba cikin littafan turawa ko ina duk an rubuta abin da ya faru a tarihi bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an san an dan samu rarrabuwan kai akan wannan rarrabuwan kai ya kai ga wasu suna ganin wasu ba su yi daidai ba to mu tsaya a kan wannan mu daina mai da cewa zagi ne a ƙida a'a akwai wayanda suka bayyanar da wannan abin da ya faru akwai wayanda suka ce a'a babu ruwanmu to amma jingina ma ƙida ko addini cewa ita addinin zagi ne wannan ba a yi mata adalci ba magana na malam malam Muhammad daga Delta ban gane me kake ana juyawa a wuri daya ana neman ma a birkitar da tarihin abin da ya faru abin da yake sananne ne kowa ya san da yadda tsarin mulkin ya zo yadda aka yi tarihi yana nan bayyane so bai kamata a bata lokaci akan wannan tsarin ana nuna cewa ai wannan akidar su na zagi ne babu aƙida da take ita aqidar ta zagi ne ita ce addini ba. wallahi malam sarki ban sani ba ko ka gane abin da yake ni <laughs> malam Muhammad to abin da kake korewan ya hakuri bari malam kuma yayi magana kana kan layi kai kuma ka ji wala Allah kai ma zaka fahimci malam malam Muhammad abinda matsala ce guda biyu a mu abin da muke kana ji malam Muhammad Kana ko? Eh, eh, Matsala ce guda biyu. Ka gane? A tsakanin tabbatar da cewa a aƙidar shi'a akwai zagin sahabbai da kuma korewa cewa babu zagin sahabbai. So, shin mu da muke so mu tabbatar da cewa akwai zagin mu ne ba mu yi adalci ba? Ko ko su a ɗaya ɓangaren su da wasu a cikinsu sun ce akwai zagin wasu sun ce babu zagi ya zama abu ne zagi ya kamata mu fahimci menene zagi tukun kamin mu jingina abu na zagi ga wani wasu mutane ka gane ko akwai wani abu da yake ba tsayayyen abu bane na jama'a shi yasa kaman a cikin Eh, tsarin magana ana kawo wani abu mai ma'ana hate speech ya fara komawa kamar hate speech domin wani kalma da za a jingina ma group ko set of people akan abin da ake jingina musu don a kyamace su ya fara zama hate speech to bai yiwa ba aƙida ba ce aƙida ce kowa ya san aƙida shi'a ita ce ɗaukaka a matsayin saidina aliyu bayan manzan allah ita ce aka fi ƙarfafa shi a kanta. kuma a kanta aka fara samun rigima har aka kai wannan zamani Yawwa to kaga dan uwa alhamdulillah a nan a cikin tsaya ka ji dan uwa malam muhammad malam muhammad ya kuri bari ko malam yi magana abin da nake so ka gane dan uwa hmm. ina ganin inda ka fahimci aƙidar shi a farko ta gino akan wilaya da imama ne ita hmm. kuma wulayan nan shine yadda da imaman nan mutum goma sha biyu Allah su ya naɗa za su shugabanci bayan annabi. Abinda muke magana Malam Muhammad. Menene hukuncin wanda bai yadda da wannan ba a gurin ɗin shiya? Ba wai wanda suka ce ya kwata ba, don a gurinsu Abubakar da Umar da Usman ba su suka cancanta su kalifancin nan ba kwata suka yi. To ba wanda suka ce ya kwatan ba, wanda mu yanzu da kai da muka ce ba mu yadda da wannan tsarin da suka ce Allah ya ba me hukuncin mu kafin a zo kan wanda ya baka wannan matsalan yarda kaman mazhabobi kuma mazhaba suna ganin yadda kake addininka kana yi ne a cikin kure idan an ce mazhaba malam muhammad kana ji yanzu da maliku da aka ji da shafi'i da abu hanifa da Ahmad dan Hanbali to yake kan tsarin sa, yana ganin wani yana kan kure based on hujjojinsa sai ya kawo hujjojinsa sun zama gamsassu shine za ka yadda ka ajina ka yadda ka bi nashi to amma wannan yadda din ba wani laifi ba ne kowa na iya yadda da yadda yake ganin ya bi tsari duk wa'annan reshe-reshe ne amma bai kau da musulunci ba Ok, to yanzu yanzu yanzu kuma mu ji malam eh saboda malam Muhammad magana shi bata fito fili ba sarki zaki to ka gane Ok. saboda maganan mazhaba da ya kawo hmm. mazhaba daban ka gane Jin ah. malaman nan da ake magana na mazhabobi guda hudun nan sarki zaki ba su saɓani ba a babin aƙida. a babun furu'a ne suke da alaƙa wannan abin da ya fahimta daban wannan abin da ya fahimta daban mun kuma muna maka magana cewa gaba ɗaya a usul na aƙidar a da ragowar musulmi da ba an saba so shine nake tambaya yanzu domin ina ganin tunda ya ce daga na hudu ya fara sarki zaki kwanan nan kaga bai ma san san da rigimar ta faru ba karanta yayi eh. ina ganin uzurin da zan yi wa ɗan uwa kai koma da za ka saurari karatuttukan daga farko so ina ganin zai taimaka maka wajen fahimtar ta ina aka faro rigiman nan amma ina so in ba malam muhammad magana ta ƙarshe babu yadda tambaya da wanda ya ɗauki takobi ya yaƙe ka wane ne ya fi sauki don zo in yi gaba da gaba da kai in zage ka ban ɗauko ba takobi na sare ma wuya ba da wanda ya ɗauko takobi ya sare ma wuya wa ya fi wani kinka tambayan ka na farko kenan ba tambayan ka kenan ne tambaya duka tambayan ka doki to zan ɗora kan wannan tambayar eh, tambayar da ta tabbata sahabbai sun yi yaƙi tsakaninsu sun ɗauko takobi da takobi wasu an kashe su wasu rayu an yaƙi daban-daban cikin tsakanin wa'annan sahabban da duk muke ambatansu. Hmm. Sun ɗauko takobi abu ne mafi muni in ɗauko takobi zan tsare ma kai. Hmm. Da zagi da tsare kai wanne ya fi wani. Masha Allah. Ita ce tambayar ka? Ita ce tambayar ka ko? Eh, ita ce tambaya ta. Ok, mun gode. Kana da ta biyu? Da za ka bani ansa sai in gaya ma wata magana. A'a to ai. Eh, ba ka amsa da eh, sarki ya haƙuri. ai sarki ya ka ni sarki dama sarki sarki na'am shek sarki ya haƙuri karka damu zan ba shi amsa to shikenan ah, a malama ba ya malama waje ba ka amsa. a okay to bari mu ji malam ban sauke ka ba malama ka mu ajiye ka shi yasa bari bari malam ka amsa to tsaya na farko na farko a ah, malam muhammad tambayar ka da kai ka ce kana so in baka amsa to zan baka amsa kuma da Qur'ani na farko rikicin da ya faru tsakanin sahabbai yadda ka faɗa ai abin da muke ta kokarin nuna masu yan shi'a a bayan cewa rikicin da ya faru na an ce tsakanin wane da wane an yi zage-zage dama ishadiri lokacin da aka ɗauki makami ake faɗa da juna tun da ɗaukar makamin a yi faɗa ya fi girma to dama za a samu ƙasa da abin da ke faɗa da makamin ne zage-zage a lokacin da aka samu wannan menene matsayin Allah a kansu shin ɗaya munafukai ne da aka ji a hakuri ai kamun tambaya ne ɗaya munafukai ne ɗaya ne mumine ko dukkan su mumine ne sai Allah ya bada amsa a suratul hujurat yake wa in ta'ifatan min al-mu'minina fakatalu idan an samu wasu mumine guda biyu suna rikici da juna sai Allah ya ce fa aslihu bainahu ku da ba ku shiga rigima ba ku zo ku sulhu tsakanin su sai ya ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan wani ya tawaye ya ce bai yadda da sulhu ba Allah ya ce fa qatilul lati tabghi ku yaki wanda suka yi tawayen hatta tafi a ila amrillah har sai sun dawo kan umarnin Allah sai ce fa in fa'at din sun dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu ku sulhu da adalci tsakanin su ce inna Allah yuhibbul muqsitin sai gama sai ce inna mal mu'minuna ikhwatu kaga duk da rigimar da aka samu tsakani har yanzu menene su dan uwan juna ne to wanda ya zo ya ce sai mun yadda ɗaya ne mumini ɗaya munafukai ne wa za mu gaskata wa za mu karyata Allah za mu gaskata mu karyata shi ko Allah za mu wa za mu gaskata malam bari ya kare malam Muhammad bari bari malam ya sauka bismillah wa za mu gaskata wa za mu karyata to bismillah yanzu malam Muhammad ok ah, yanzu ai mun kawo kan magana yawa to yanzu wannan ɗaya ka ji ɗaya ka ji ga wannan musulmi na kana nufin dukkan ai faɗa yaƙi da tsarin mutane ɗayan biyu ne ko ana ƙoƙarin yaƙi don tsaye da kalma Allah ko ko ɗaya yana ƙoƙarin kau da kalma Allah. Mm. ni da kai yanzu mu da muke ma mutane na baya baya da bamu da hankali bai yiwa kan magana kalilan da yake muna magana tare da doko ma takobi in ce zan sare ka mm. abin da ya kai har za a ɗauki takobi a yi tsara ka san abu ne muhimmi mai muhimmanci kuma tsakanin mutane biyu za a duba waye ta kusanci da manzan Allah duk wanda yake kusa da manzan Allah to shine mai gaskiya? A'a, ai ba ka san wani abu malam, malam, malam, malam, ya ka ji. Malam Muhammad, Malam Muhammad. Sarki zaki ina ganin. Eh. A cikin Qurayshawa, wa menene alakan su saboda manzo Allah na cikin su. To, ya dama yanzu ka gane sarki zaki. Ka san abin da nake so dama ya fito min da shi. Yawa, na gode, abinda shi malam Muhammad da ka zo ya kamata kai tsaye kawai kai dan shi'a ne ga maukifinka ga tambayar ka abin da ya kamata ka zo kenan ji. mun taso Afirka a cikin mun taso ai kaga sarki zaki shine mai bayanin ko wani magana da zai fito eh. hankali don ya zama kardama ne ya zama ana jayayya eh kan abin da bai kamata a tsaya ana jayayya Ok, malam Ahmad Akuri, kuri bari kara maka minti ɗaya yi tambayan ka na karshe shi mala ya baka amsa mala ya samu ah, dama shi nan ni na ma gama magana ba damuwa to kira. Allah ya kara mana imani amin amin amin amin so in ka lura sarki zaki da ya zo kai tsiya kamata hmm. ya ce shi ɗan shi'a ne ya fito kai tsaye kawai mutane su gane inda ya dosa so yanayin tambayar ta shi sa kaji na ce ban gane fa ina ya dosa ba ko ka gane tambayar shi Na'am, na'am. Na'am. Ka lura? Eh sosai. So wancan wanda ya faru tsakanin sahabbai. Hmm. Ga mawkifin Allah akan shi kuma ga mawkifin Sayyidina na'ari. Mun karanta a nan ba su ɗaya ba ba su biyu ba ga abin da ya faɗa a kansu. Hmm. Sannan muka ce waɗanda suka mutu da ɓangaren sai na da ɓangaren sai na mu'awai sai da ne ke musu sallah. In munafikai ne sai da na Ali bai san wala ta salli ala adin minhum mata abadan ba. To. Eh? in ma da ya zamanto mutanen kirki ne fitina sai ta zo shi yasa duk da an samu wannan ya masa sallah in kuma ka ce munafukai ne ya saba ma Allah dan ya sallah akan munafukai Allah ya hana annabi abin abu shi zo yi hmm. ɗaya kenan na biyu sarki zaki shi maganar da yake yi akwai bambanci bayan wancan rikicin ya faru tsakanin su isu isu ka zo yanzu daga baya mutumin da Allah ce ya yadda da shi kai kuma kamar yadda shi shine abin da za yayya da shi shine abin da za ka bauta ma Allah da shi yanzu misali Allah ya faɗa a Kur'ani kai tsaye matan annabi suna da tsarki sai wani ya zo ya ce mutanen banza ne mm. ka duba ba wani attempting ne ya cewa idan matar manzon Allah ko wasu ta rasu in ya rasu Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda Allah azima wani ya ce zai auri matar manzon Allah bayan annabi Allah ya ce wallahi wannan abu babba ne a wajen Allah hmm. na kuma irin zakin da ake dura mata yanzu. To. Hmm? Allah dama da ya kawo cewa Allah yana muku wa'azi kar ku sake koma in dai kuna da imani har abada so yanzu na kawo misali yanzu da wannan yanke kokarin kawo jiki duje shi usama na sarki me za mu karantar da duniya lokacin da za mu ce gurin da muka yadda yana da alaka da aljanna a duniya sai muka ce kuma an haɗa annabi da tsinannu an rufe a gurin. Mm. Eh? Akwai magana. Akwai magana. gurin da yake da alaka da aljanna annabi yana kwance a gurin amma wanda suka zalunci yashi suka cuce ta suka cuci kanin shi sannan an je an rufe su a gurin me muke so faɗa ma duniya matan da Allah ya ce bai wa wani ya ce zai aure su bayan shi kazo kana faɗa wa duniya kace su suka ba annabin guba ya ce mutum me za ka faɗa musu so malam Muhammad ina ganin waɗannan abubuwan da mutanen ku suke faɗa 'yan shi a nan tuhume tuhume su bari ga abokan annabi da matan annabi sai a zauna lafiya su suka zo ba su da karatu sai wannan kaga mutum bai iya karatun qur'ani ba sarki zaki amma ya san wannan tarihin na banza yana zuwa ya maka lakta akan shi tatsuniya amma bai iya karatun qur'ani ba hmm. abin da zai baka mamaki sarki zaki ka san cewa na rantse da Allah har fararen fata daga kasashen duniya suna bugo min waya yanzu eh wallahi <laughs> na'am okay ina su sanin ma ina suke samun namban wayata na'am sai na ɗauka waye sai in dibe jin hausa sai dai larabci <laughs> kun yi mukawala a larabci ke da wallahi so kuma wallahi hatta fararen wallahi na jarrabu da yawa daga cikin sarki zaki ba su iya karatun qur'ani ba Amma zai bugo min waya yana so mu tattauna akan kadiyar wani sahabi ya yi kaza. Hmm. Amma yana da tuhuma kan wani sahabi ga wajibin da ke kansa na farko ya ma iya karatun littafin Allah bai iya ba amma ya ji ya shakaltu da wani sahabi ya yi kaza wani sahabi ya yi kaza. So ina ganin haka ya kamata a yi. Yawa. Hmm. In malam tahiri bai ɗauki wa'annan maudu'an daga biyar ba, daga nan zuwa ranar da zan sake karatu zan ƙara ƙaro maudu'ai guda biyar su zama goma sai zama tilka ashiratun kamila <laughs> Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Jama'a za mu da kira biyu saboda lokacin sallah ya kai a alhamdulillah malam bai karatu da yawa haka ba, amma muna da daman ɗaukan kira. Shi sa kira na ɗaya a TikTok na ɗaya kuma akan WhatsApp shi kira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki barka da dare. Barka ka di kola ya sunan ka da gina ki kira. Sana Junaidu Abu Salma malamin TikTok. Ah, to. <laughs> Akwai malamin TikTok ko. Akwai mana. Oh, da na tsammani malluma na kawai da nake kawowa su su ne malluman TikTok ashe akwai wasu. Ah, wannan gaskiya na ina ganin abubuwansa kuma yana kokari gaskiya. Masha Allah Malam Junaidu. To. <laughs> Na. Maka fatan aiki. Wajen sarki ya kara wa rayuwa da barka. Tare da kai, tare da kai Malam Junaidu. Don malaminmu a sadin suna na gaisuwa da fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi. Amin ya Amin Malam Junaidu. Allah ya kaddara ba za mu gaisa ba kusan kwana uku da ya wuce ko hudu ka zo kofar ruwa ka tafi kenan na zo ake gaya mu. Allahu akbar. Gaskiya ne. eh eh muka abin gaskiya malam Junaidu ina ganin kana kokari a TikTok din nan duk wata banna Allah ya maka albarka Allah ya tsare maka imaninka da mutuncinka kuma Allah ya ƙara maka haƙuri da juriya wajen tinkarar irin waɗannan ɓannar da take faruwa a TikTok. So kada a damu da zagin masu zagi ko maganan masu magana. dama ita harka ta al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ta kunshi haka shi yasa kaga luqmanul hakim da ya ɗauko maganganu ga ɗansa babu inda ya ce masa ya hakuri sai da ya zo wannan gabar ya ce masa ya bunai ya haƙi salata wa amur bil ma'rufi wani ha'anil munkar sannan ya ce masa usbir alama asabaka ya yi haƙuri akan abin da zai same ka Allah ya saka maka da alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah to bismillah malam Julaidi ɗansa ya tasha da alkhairi to a da wani kabilar da saunawa a magana da wani a kanta yanzu wanda wa mu da gaskiya wace yake malam jinadu wurinka wurinka networking na break ah, ba ma jin ka kai tsaye Allah zan kira ki sai a dawo da ni ni ma na ji kamar magana tana dawowa a tana yi yanzu ai a yanzu tana yi bismillah to alhamdulillah ah, kamar yadda na faru. ina watan ana ji na bismillah to masha Allah ya yi amsa wacce take wa an kaddara abubuwan da ya sun faru Allah madaukakin sarki da da ba wa alan nabi wal al ansari dan ta ata Allah sarki ya al mahajirun su mutanen Madina Allah dukkan da dukkan ma da kake an samu fada tsakanin wannan saboda wata watakila a nuna mana mutane wanda za su cikinsu. Ta ba da Allah ya kalle ta ba tare da ya ware wani ya kada ta ban lahu alan nabi. Allah ya dukkan wani abu da kuka wani muhaji su almuhaji a kan su wayannan mutanen Madina. Allah shi da ya yabe. Ya ya kai kai da kuri a cikin da da guda goma. Za a tuhuma ne kan wannan mutane sai yin sun an yi sa a abu da ya fi kawai Malam Abu Salama laptop ɗinka yana da ɗan matsala. Mun gode sosai mun gode sosai Malam jinadu Malam zai ba Malam na san dan mun ji kaɗan dai. Malam kaba yana nufin cewa ya karanto aya wai in Allah ya ce ya yafe musu. To me yasa? Eh ai shine sarki daki abinda muke faɗa kullum ku. Eh. babu wani mutum a duniya da ya isa ya ce shi zai zama shi ne alƙali akan sahabban annabi wajen ya musu hukunci in ba Allah da ya yi su ba ka gane kuma na sha faɗa a nan gurin sarki zaki na ce duk laifin da ka ce sahabi zai fita daga ɗaya ko ya yi ma Allah ko ya yi ma idan annabi yawa shi annabi da aka yi wa laifin tun kafin amir Allah ya ce fa'afu an kai annabi ka yi abin. idan Allah aka yi wa annabi aka ce in neman musu gafara, Allah ka lura ni kuma da nazo bayan su da kai aikin da Allah ya samu shine qulul rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana wayannan yan uwan namu da suka riga mu zuwa lahira da imani Allah ka gafarta musu to kai da aka saka aikin neman musu gafara sai ka zo kana ta kwakule kwakule sai ka faɗi matsalar wane da aibun wane sannan wallahi sarki duk wani sahabi da za a ɗauko maka a faɗa a ce maka ya yi kure kaza ya yi kure kaza ana iya kirga kurakuransa in wanda ya gama to ce masa kuma ya faɗi mai alherinsa hmm. dan Allah sarki zaki sai na abakar bai da ta in ya gama yana ba suna zuwa ce abubakar ya yi kaza umar ya yi kaza in sun gama a tambaye su mai alherinsu wallahi ina rantse maka da Allah kowane sahabi na annabi Muhammad ba wai munafikai ba don ka san su dan ta ba su dama har munafukai masu sai su sahabbai ne idan aka ɗauko sarki zaki in ka ɗauki alherin da suka yi wa musulunci da kurakuran da suka yi wallahi kurakuran bai wuce kwayoyin yashi ba akan bangalalan dutse babba amma mutumin da zuciyar shi babu alheri sai kuma wa'annan kwayoyin yashin yake kallo bangalalan dutse na aikin alheri nasu baya kallo sai ka ga mutum kuma ya zo shi ma yana cewa ka mai adalci shi ya ki wasu habbai adalci shi yana cewa ka mai adalci Allah ya samu dace masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh last caller Ana laka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki barka da Barka ka dai kola ya sunan ka ga na ke kira? Sunana Khalil Abubakar daga nan Sokoto birnin Shehu. To Malam Khalil Abu. Eh kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asad da suna kawai layi. To ina muku fatan alkhairi barkan ku da waraka. Masha Allah barka kare. Ina gaida Musa Yusuf Asad suna. To Malam Musa. Ina amsawa dan uwa. Eh, muna gaishe sosai da kokari. Duk da ni batijani ne amma ka san ita gaskiya duk wanda ya kana yana da kyau ka ɗauka. gaskiya ne na kowane bangare wannan gadiyar da ka tattauna gaskiya muna goyon baya sosai amma akwai wata shawara guda wadda nika son in ba sa to bismillah eh, ya kamata malam na kowane bangare ba shi ba shi a kaɗai ba da bangaren izala da bangaren namu na tijjaniya da shi a duk wanda ya taɓa sabai kada daga masa. Na yadda. gaskiya wannan magana da dan uwa ya kawo na yadda da ita kawa annabi ya ba a ce mutum ya zo ya mai da mutunci su shine shan ruwansa gaskiya wannan ba daidai bane na'am na'am da haka muna muna addu'a Allah ya dafa muku masha Allah amin amin dan uwa hada kan al'umma musulmi amin amin amin amin dan uwa Allah saka ba Allah saka da alkhairi to mun gode mun gode malam kalim to jama'a ba za mu kira ba kuma za mu ji abin da amsan da malam zai ba mu a wannan magana da dan uwa ya faɗa na yadda da ita sai dai kawai sarki kullum abin da nake cewa a babin nasiha yanzu kaman kaga su malam nura hausari da ke sakwata binnin shehu eh. ai a nan gurin akwai malam idris gelgel ya taɓa eh. zuwa ya karatu akan sai na mu'awiya haka ne ba wai ba wanda da sabanin fahimta da su ba mu yana sabanin fahimta da su a wasu abubuwa dan ba za mu ce mun haɗa ko ina ba amma dole za ka jinjina musu irin ƙoƙarin da suke da shi wajen kariya ga mutuncin sahabban annabi haka ne ko ba gaskiya ba sosai sosai a wannan janibin wallahi ina jinjina wa su malam nura hausari da dan uwansa shaƙiƙin sa malam abubakar irin su malam nasir gobirawa abu muhammad da ire-iren su babban malamin su shine malam Bello Koba a wannan janibin sun yi tsayuwa irin ta daka wajen ba su habban annabi sallallahu alaihi wasallama kariya hatta wasu daga cikin yan tijjaniyan za ka ga akwai waɗanda in an taɓa sahabbai suna iya kokarin su wurin ba su habban kariya hmm. abin kawai nake cewa sarki zaki na'am shek idan na san cewa na yayi kuskure ina da hanyar da zan iya buga mai waya ya ɗauka in gyara masa kuskuren. Yanzu misali. Ko ni ba shekaran jiya haka ya afku da ni ba? Kan wani tabi. A'a wannan wannan kabar ma wannan. Na'am. ga yanzu misali idan ni ne kuskure sarki zaki. Na'am. Sai wani ya faɗakar da ni cewa kuskure ne sai na zo na gyara. Na'am. To inda muryata ta kai da farko idan na zo na gyara muryata ta biyu tana iya kaiwa na gyara kuskure. Okay. amma in wanda bai kai ni bane ko ya gyara kuskuren ba dole bane sannan ne kuskuren in ba ni na gyarawa sakon ya iya kaiwa na biyu cewa na yi kuskuren na gyara so abinda wasu ba sa ganewa sai su ce wai ai wane yayi ba a zo an mai raddi ba a'a in wane yayi ai dama dalilin da yasa ake karatu da wa'azi dan mutane su gyara ne sarki sun wane yayi abu shi da kansa ya fahimci kuskure ne ya zo ya gyara ba mu bukata sai mun zo mun mai rabi amma wanda ya kuskure muka nema mu da shi ya gyara ya gyara kaga wajibi ne akan mu mutum mu faɗa abin da yake na daidai ne eh, ko ba gaskiya ba ya afku akan ido na kan kadiya na wani malamin da ya taba ah, mata na sallallahu alaihi wasallam yawa ka gani eh, ka gona akan ido na ka tura ai masa magana domin na fara fitowa nayi magana shi ka tura a yi masa magana na ɗaya na biyu na uku ka fito gaskiya amma ka tura ta magana to wannan shi ne saboda haka magana da ɗan uwa yake faɗa eh. wallahi ba yadda za a yi sarki zaki annabi wa ɗalibai tarbiyya shekara ashirin da uku hmm. shekara goma sha uku a makka goma a madina ya karanta musu qur'ani ba su zama mutanen kirki ba wani ya zo bayan annabi ya ce shi ya karanta mutane qur'ani sun zama mutanen kirki to maganar banza yake uwaye in dai annabi bai ci nasara gurin yi wa mutane tarbiyya da kuma mutanen kirki ba to ba wanda zai karanta qur'ani ya nasara wajen mayar da mutane su zama babu wannan mutumin shi saboda haka mu ba mu ce sahabbai ba su kuskure ba suna yi kuma Allah ma ya faɗa su yi amma me ya mauƙifin Allah a kansu shine abin da muke magana saboda haka magana ta ƙarshe da zan yi a malam tahir ga maudu'i nan guda biyar mun fitar kuma in ma yana so mu karo sarki zaki daga nan zuwa gaba sai mu ƙara su Dan ya tabbatar da mutane su tabbatar da ba wasa da hankalinsu ake so a ci gaba da yi ba tunda ya faɗa na faɗa ya faɗa na faɗa mutane sun ji ke yanzu a zo a yi ta kare yanzu ya zo mu zauna gaba da gaba ni da shi shi kuma mu ɗauka ko halka goma goma a ana tattaunawa sarki <laughs> wato sunan tafiki kenan a yi da ta kare kawai eh yanzu yanzu ya zo mu tattauna akan matsalar zagin sahabbai kan sunna da shi a musamman Abubakar da Umar ni kuma wallahi da yau ingantattu sai na tabbatar mai a littattafan su cewa Abubakar da Umar a gurin su kafirai ne ba musulmi bane kuma kuma ya musa ga nan saboda ga maudu'i guda biyar nan muna jiran ya amsa tukunna sarki zaki yawa in dai ba wasa da hankalin mutane ke so ai ba sarki zaki Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi ah, wa bi hadal qadri kifaya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode Allah ya Allah saka da alheri shek to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gobe in Allah ya kai mu rai da lafiya muna da karatuttuka biyu farkon karatun da za mu yi muna tare da shak munir adam koza karfe hudu da rabi agogo na najeriya topic mai suna a shiga diwani a gane wane ne shehu ibrahim a shiga diwani a gane wane ne shehu ibrahim shak munir adam koza wai akwai ababen da ke damunsa sosai yake ci masa tuwa a kwarya bi ma'ana shehu ibrahim da yake magana kan da shi ya fahimci abin ya fahimci shehu ibrahim uku ne akwai shehu ibrahim yan izala wanda yan izala ke ba da kwatance a kan shi wanda suke kwatanta su ce ai shehu ibrahim kowane gari ya tafi shi ya yi aure shehu ibrahim kaza shehu ibrahim kaza sa'an nan akwai shehu ibrahim yan hakika wa'anda yan hakika ke allatar da shi ke guda shi allah ne ai kowa allah ne komi allah ne a shi ma allah ne to wannan shehu ibrahim na yan hakika ne wanda she yan izala ke yawan daukansa suna ɗaukansu ɗaukansa shi wannan shehu ibrahim nasu na hakika da ake ɗaukansa ake yawan kwatance da shi kenan sa'an nan akwai shehu ibrahim na yan tijjaniya shehu ibrahim mai faida sahibul faidati to shine na yan tijjaniya to yana magana a kansa insha Allah Allah kai mu gobe za mu ji karatu akan haka kuma insha Allahu muna tare da shek uh, ah, burhanuddin kasar bauchi in Allah yarda muna tare da shek burhanuddin da zai mana karatu akan kan 'yan shi'a cewa a shiga littattafan shi'a a ga zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shek burhanuddin a kansa a cikin wannan lokaci aka tasar da wannan karatu a kan 'yan shi'a bi ma'ana zagi a cikin littafin shi'a in ji shek burhanuddin wanda har aka zauna muƙabala da shi hashak umar faruk ya ɗauki alkur'ani a nan ya rika ya rantsuwa cewa shi ɗan shi'a ne amma baya zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam wanda shek burhanuddin ya ce ai shi bai da matsala da ɗan shi'a yana da matsala ne da akidar shi'a akidar shi'a ita ce na zagin sahabbai amma ba dan shi'a ba shi yasa jama'an Allah kan gobe karfe tara da rabi muna tare da Sheikh Din a kasar Bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu